mala shi kenan mu ci eh, gaba kowa ya kulle wayar sa ba silent ba mm. ya hakuri na ɗan lokaci to eh. akwai lambar da in ka ganta ba ka iya zama ka daga ba sai ka yi ta sai ka hita to kuma ita sai ta zama kamar disturbed gaskiya can kuma mutum ba zai ce na kira ka ba ka ɗauka ba رب أعوذ بك من مضات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون bismillahir rahmanir rahim jama'a al'umma musulmai na duniya salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato yau shine sha tara ga watan sha biyu shekara dubu biyu da goma sha tara miladiya amma in ji malaman tarihi kuma muna farin ciki na tarban manyan baƙi da allah subhanahu ta'ala ya kawo mana domin tattaunawa ta muƙabala a ƙarƙashin addinin musulunci kuma wanda allah ya kawo mana a wannan rana shine jagoran al'umma ne shugaba na fatiyanul islam wato na faskari katsina state nigeria shine shak muhammad albusari kuma abu ne da muka tashi da farin ciki domin muna son tattaunawa da manyan malamai ire-irensu wato jagorori na al'umma duk da a wadda muke yi to ire-irensu muke so su fito su fahimtar da mu wasu abubuwan da mu ba mu fahimce su ba domin muna tattaunawa da malamai iri daban-daban amma mukan so jagororin al'umma domin su wakilai ne na duniya domin mun tattauna da mutane daban-daban akwai shak shu'aibu kaduna su malam su shek rabi yan daki da mutane daban-daban da kuma irin waɗanda ba sanannu ba irin su isa haka kagara wanda duniya bata san su ba to amma ire-iren manyan malamai waɗanda mutane suke da masaniya dangane da su to ya kamata a tattauna da su idan abin da muke faɗa ba daidai ba ne to kaga su ne waɗanda za su fahimtar da mu su gaya mana abin da yake daidai kullum mu daidai ɗin muke nema domin akwai waɗanda su tattaunawa da suke so irin ta waya a bugu waya ko a wani wuri daban su kira waya suna tambayoyi amma ire-iren su shak albusari ba su shakka su zo a zauna gaba da gaba kyamara ta haska su a tattauna a idon duniya domin su manya ne a ƙasa to duk da cewa shak albusari a wayar da muka yi da shi ya ce ya saurare ni ya kuma ji maganganuna to ya kamata in ƙara nanatawa duk da mun yi maganar a waya mu yi ta kuma don duniya ta ji <coughs> wato ni da awata ya haya masu suka ne alƙur'anin da allah ya ba annabi muhammad shi ne littafin addinin musulunci sannan kuma annabi muhammad shi ne jagora a lamarin addini in aka cire shi to addini ya tashi saboda haka mutuncin annabi da darajar annabi ita ce addinin musulunci domin Allah ya kafa sharaɗi ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ne yasa sharaɗi ya ce in dai har kuna son Allah to fattabi'uni ku bi ni inji Annabi Muhammad sai kun so ni kun bi ni sannan yuhibbukum Allah sannan Allah ya so ku to ashe idan aka samu wani mutum ya ce shi musulmi ne amma ya aibata annabi to baya tare da addinin musulunci mai yudi'ir rasula faqad da Allah wanda ya bi annabi ya bi Allah kenan duk wanda ya bi annabi bin annabi shine bin Allah to abin da ya ja mana kin hadisai shine sai aka samu hadisai ga sunan a rubuce an sa sunan manzon Allah a jiki amma sai muka ga hadisan nan ƙaryata junansu suke yi hadisi na can in ka kalle shi nan sai ka ga ya ƙaryata kanshi to ashe tunda hadisi na ƙaryata kanshi to mun yi imani ba magana annabi bane annabi bai yin magana daga baya ya dawo ya ƙaryata kanshi zan buga misalai da hadisai biyu sai in ba malam ya ci gaba da magana na farko wannan tattaunawa tana da daɗi ta gaba da gaba domin yanzu ga littafin duk hadisin da aka faɗa a buɗa ga kyamara ta haska duniya ta gani a faɗi lamba hadisi wato idan kaliban muslim aljuz'ul awwal hadisi na ɗari da da 177 haddasa ni zuhair ibn harbin حدثنا إسماعيل ibrahima an عن an sha'abi an عن kuntu قال an inda inda Aisha ya a ba Aisha salasun man takallama bi wahidatin min hunna faqad a'zama ala allahi firya qultu sai na ce ma hunna qalat sai Aisha ta ce. man za'aba anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama ala allahi firya wannan hadisi ne karar tafiyar da aka ce annabi yayi ta miraji sai Aisha ta ce. abu uku duk wanda ya ce annabi ya yi shi duk wanda ya faɗi wannan magana to yawa Allah ƙarya annabi da ya tafi saman nan kamar yadda ya zo a hadisai sai aisha ta ce tabbas duk wanda ya ce annabi ya ga Allah to wannan ya ƙirƙira wa Allah ƙarya annabi bai ga Allah a wannan tafiye ba kaga hadisi ne kai tsaye kuma sahihin hadisi a cikin muslim juz'ul awwal lamba 177 kaga wannan magana in ka rike ta hannu biyu kace tabbas tafiyar da annabi ya din nan bai ga Allah ba domin Aisha ta ce wanda duk ya ce ya ga Allah to makaryaci ne idan ka duba kuma anan sunan Tirmidhi kuma akwai hadisi mai goyon bayan wannan ma wanda na kawo yanzu shi ma a muslim din ne juzul awwal hadisin karkashin shi na 178 abi zar ya ce sa'antu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambaye annabi bayan dawo shi nace hal ra'aita rabbaka shin ka ga ka da kaje saman nan ya ce nurun an ya za a ma a ce na gan shi saboda haka sai ya tabbatar bai gan shi ba kaga anan in aka aje magana to ya tabbata annabi da ya je saman nan bai ga Allah ba an da ya magana da shi ya dawo kamar yadda tafiya ta tabbata a hadisi don muna maganar a hadisi ne to amma in ka duba sunan turmuzi hadisi na ce yace na Muhammadu بن amri بن النبهان بن صفوان البصري الثقفي حدثنا يحيى بن كثير الانبري ابو غسان حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم يتشي عن إكرمة عن ابن عباس قال ابن عباس شي كما يتشي راى محمد ربه النبي محمد ده دي تفيا نياغا الله قال أبو إيسا أبو إيسا هذا حديث حسن امام الترمذي يتشي حديثي ده wannan ingantacce sannan karkashin wannan hadisin shi ma in ka diba na 3278 faqala ka'ab ya ce inna allaha qasama ru'yatahu wa kalamahu baina muhammadin wa musa cewa allah ya raba ganin shi da kuma magana da shi tsakanin annabi musa da annabi muhammad fakallama musa marrataini shine musa allah ya yi magana da musa sau biyu Ahu muhammadun marrataini shi kuma annabi muhammad ya ga allah har kashi biyu to kaga can aisha matar manzon allah ta gaya wa duniya cewa duk wanda ya ce annabi muhammad ya ga allah wannan mutum makaryaci ne nan kuma ibnu abbas shi kuma sahabin manzon allah ne ya sha yabo a hannun al'umma a cikin rubuce-rubuce shi kuma sai ya ce a'a bai gani ba to malam tun da ka tako shak albusari don ka tabbatar da maganar da nake faɗa cewa ga dalilai na nan rashin yadda da hadisi yau ta hanyar ilimi tun da ku kuka gaya mana hadisin nan wahayi ne daga Allah wa anzalallahu alaikal kitabul hikmata kuka ce wannan abun hadisi ne da qur'ani dan haka hadisi wahayi ne kai tsaye aka aiko to mu kuma mun san annabi muhammad in dai magana shi ce ta addini to bayyanta san rai Allah ya keɓance shi ya bashi wannan darajai ya kuma gaya wa duniya Allah ya ce shi annan Muhammad wa ma yanzu wa ma yanzu anil hawe in huwa illa wahayun ruhe. Allah ce annabi Muhammad bari magana ta san rai to cikin waɗannan maganganu biyu kuma dole sai ɗaya ta zama ba gaskiya ba ce don wannan ta ce annabi Muhammad ya ga Allah wannan kuma ta ce annabi muhammad bai ga allah ba kuma duka sai aka ce magana annabi ce kuma an ce hadisan nan wahayi ne to allah kuma ya gama na shi wahayi wani bai karyata wani domin allah ce afala ya tadabbaruna alquran walau kana afala ya na alquran walau kana min indi ghairi dubi lawajadu bihi ikhtilafan allah ce shin mutane ba su lura da alkur'ani ne da daga wani allah yake da sai an samu saɓani can a faɗi magana waccan kuma ta saɓa ma waccan mm. saboda haka ni yanzu tunda Allah ya kawo mana abin da nake so ya fahimtar da mu shine waɗannan maganganun hadisai ne to a maida mana su su zama daidai ta hanyar ilimi cewa wannan maganai ba ta ƙaryata wannan ba sannan sai mu shiga kan maganganun da muka yi wa duniya na ƙalubale na hankali shine gani mun yi hadisi nawa tamanin da tara cewa ga dalilan mu cewa hadisan nan karyata ayoyin ƙur'ani suke nan sun karyata junansu to na kuma kawo hadisai na ce zan kawo ɗari na kawo tamanin da tara cewa hadisan karyata ƙur'ani suke to nan inda suka karyata kansu zamu warware to sai mu shiga hankali shine gani da malam yau mu ɗauki ko hadisi ɗaya mu yi in ya fahimtar da mu kuma mu kara zama a wani hadisin mu kara zama a wani hadisin har ya warware mana hadisan nan guda 89 mu gano daidai suke da ayoyin qur'ani ba su ta juna ba akar akarmakum Allah barka da zuwa bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima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 da Allah ya kawo mu wannan rana da za a yi wannan tattaunawa a cikin addinin musulunci ko in ce game da abin da ya shahi ma'anar ƙur'ani da ita kuma ma'ana ta hadisi kamar yadda muka bayani da shi malam ta waya yake bayani na ce mashi to na fahimce shi shi ba yana ƙayyata ƙur'ani ba ne ai hadisi domin ya tabbatar da cewa hadisi annabi ne ya faɗe shi a'a shi yana ganin annabi bai da hadisi kun fahimta ko ya kuma yi bayani na cewa lallai shi abin da ya fahimta hadisan nan annabi bai faɗe su ba wannan shi ne ko to sannan ni kuma abin da ya kawo ni wannan wajen domin in tabbatar mashi a cikin ma'anonin alkur'ani shi hadisi ba kowane ba ne ƙarya kun fahimta ko ba kowane ba ne ƙarya shi hadisi amma akwai wanda tabbas babu malami wanda yake a duniya ilimi inda mai ilimin ne da zai ce maka hadisi wahayi ne daga Allah kun fahimta ko ni ban ce hadisi wahayi ba ne daga Allah alƙur'ani shi ne wahayi ga Allah daga Allah amma shi hadisi in dai na manzan Allah ne wanda annabin ya faɗi to zakan zo domin ko abinda ake ce ma hadisi abinda annabi ya faɗi ko kuma wanda ya aikata ko kuma wanda aka gaban shi ya tabbata to shine abinda ake ce ma hadisi kun fahimta ko to malam ya yi wasu tambayoyi akan abinda muka zo akan shi shine hadisai da ya kawo a cikin sunan turmuzi ko da menene da muslim da muslim ga shi mun zo da shi na isra'i da mi'raji ne kai bayani ko mm. to alhamdulillahi to na farko abin da ya kamata malam ya fara tambayo na akan su wannan hadisan da ya jawo shin wannan hadisan menene su a wajen kutukunna kun fahimta ko so domin shi hadisi ba wai kowane ba ne hadisi dama ba malamin da zai ce maka inda ya san me yake a addini ya ce maka wai duka gaba daya annabi ya faɗi an kasa ilimin hadisi daban-daban da nau'o'in shi kamar yadda shi ma ya sani to kahin mu tafi ko'ina abinda nake so in tambayi shak ya haya masussuka ko kuma in ce shak ya haye da warash kenan ko mm-hmm. yawwa to abinda nake so in tambaye shi akwai wata aya kwaya guda kahin ba wai na kauce ba ne ba zan yi bara'atul insulal a nan ba akan tambayar da ka tambaye ni ina so in fara yi maka wata tambaya tukunna kafin za mu zo akan su wannan hadisan da izinin Allah na farko akwai wata aya a cikin alkur'ani wadda Allah yake cewa la yatihi al-badilu min ya daihi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid to ina so malam ya fassara min me wannan aya take cewa wajen bakin malam nake so in na to alhamdulillah kusan zan iya cewa kamar ka sauka maudu'i sannan kuma na manta ban ma masu tako ma malam baya wato sannu da zuwa ba akwai yan uwa da suka tako wa shi shak albusar baya mm. wato jama'a ne ga sunan su takwas mm. bakinmu ne a mutunta su a darar tasu. duk wanda ya zo ya bakunce ka musamman bako na addinin musulunci ne abu ne na mutuntawa tattaunawan mu da al'umma mukan yi ta cikin natsuwa abu ne na ilimi eh, so ka hakuri shak albusari akwai gyara kaɗan da zan ma cikin salatul fati da ka karanta ka ce wal hadi ila sira ɗakal mustaqima in an tare baya za a ji mm. to a ƙa'ida ila harfu jarrin ce siraɗi ismun majrurun bi ila hmm. wa alamatu jarhi alkasratu zahiratu ala akhir saboda haka babu dalilin da za a ce ila siratakal mustaqima sai dai ila siratakal mustaqima wannan ka ce salatul hmm. fati na shiga na yi maka gyara to sannan hmm. tattaunawar da muke ciki shak albusari kana neman mene dalilin da yasa na ki hadisai eh. na ce ban yarda da su ba dalili na shine hadisan nan suna ƙaryata junansu sannan bayan sun ƙaryata juna to suna ƙaryata alƙur'ani to sannan kuma yanzu ka wa sauran waɗanda muke tattaunawa da su an gaya wa duniya a kan gidajen rediyoyi da wuraren tattaunawa mu da al'umma sun ce hadisan nan wahayi ne daga wurin Allah eh. yanzu kuma kai maganar da ka zo mana da ita sai ka ce a'a hadisin nan ba wahayi bane eh. to idan ba wahayi ba ne kenan annabi yana kawo doka tashi ta kan shi ba a aiko shi ba zai zama tun da ba wahayi ne daga wurin Allah ba annabi wa kawai tunowa ya niyya ya waɗi ba tare da an ba shi umarni ba shi kuma annabi ya ce in attabi'u in attabi'u illa ma yuha ilayi annabi in dinnan nafi ce in attabi'u annabi ya ce ba bin komai illa ma yuha ilayya sai abin da ake mani wahayi da haka kenan in dai annabi zai yi zance na addini to wahayi ne daga wurin Allah to yanzu wannan hadisan yanzu ka gaya mana ba wahayi bane ka saba wa sauran al'umma da muke magana da su wajen tattaunawa don haka kenan he ka ba mu labarin shin annabi shi ke tuno waye niyya ya faɗi sannan ayar da ka tambaye ni la yatihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid mm. cewa wannan fasaranta ma'aruf ne sanannen abu ne shakar da cewa qur'ani ƙarya ba ta zowa gaban shi da bayan shi Allah ya tsare alqur'ani tsaro na hakika ba yadda za a kawo ƙarya a sa to amma wannan ba zai hana mm. in gaya ma dalili na nikin hadisi ba mm, hadisai ne ingantattu mm. wannan hadisi na muslim ingantacce ne hadisi na tarmazi ingantacce ne shi a sahihu muslim an ce annabi bai ga Allah ba in ji Aisha da abu zarri da abdullahi bin shaqiq shi ma ya faɗa sannan nan kuma shi kuma ibnu abbas ya ce a a annabi ya ga Allah ita kuma ta ce duk wanda ya ce annabi ya ga Allah makaryaci ne shin yanzu in ya zama ibnu abbas nan makaryaci ne kenan duk hadisan nan nashi ƙarya yayi ya kamata mu gano wannan dalilin nawu da nace ga dalilin rankin hadisi abin da ya kamata kai mana ta hanyar ilimi shine ka ce mana a'a haba ya haya baka fahimci abin bane ai ga dalili ga dalili hadisan nan magana ɗaya suka yi da an haɗe su suka zama magana ɗaya to dalili na da na kafa ma duniya na ce na ƙi hadisai saboda dalili biyu na farko ƙaryata juna da suke ƙaryata juna kuma sai aka ce daga annabi ne ko magana ta ƙaryata juna da an ce man daga shata ne ban damuwa amma da aka ce ta annabi muhammadu ce amma ta ƙaryata juna to wannan abin shi ta dama hankali na san daraja annabi muhammad na san kima shi bai yin magana can kuma ta ƙaryata juna saboda haka in dan ƙwairo ya bar da matsala amma annabi dai a ce mani ya ƙaryata kanshi domin nan mm. ga shi Aisha ta ce annabi bai ga Allah ba mm. can Ibn Abbas ya ce annabi ya ga Allah game mun maganar nan ta zama ɗaya sannan kamar yadda na ce nan ya karyata juna to in kawo kuma hadisin da ya karyata ayoyi sai shi ma ka ce wani baka fahimta bane bai karyata aya ba ga dalilai shi ke nan magana ta kare to alhamdulillah sai ku to la'allan kila an samu wucewa harshe ne amma dai idan aka yi zan ji da izinin Allah to na ansa haka ne kuma ila siratikal mustaqim tabbas haka ne to akan bayanin da muke yi da shi malam dama na ce aikan yanzu bayanin su wannan hadisai ka ji menene matsayin su akwai tambayoyi da nake so ne in maka to ka amsa mana daya la ya tihil batil min bayni yadayhi wala min kalfi tanzilun min hakimin hamid to akwai gyara akan fassara ita kanta wadda malam ya fassara wannan ba ta zuwa gaba gare shi da kuma bayan shi ko haka malam ya ce to a fassara ta ma'ana fassara ba haka take ba amma a fassara ta luga kamar yadda ka ɗauko to zan iya ce maka ita ta ɓangaren harafin haka ne idan an kalla abin da yake fassara aya shine la ya tihil ba'in min bayni yadayhi banna ba ta zuwa sadda ake saukar da shi wala min kalfi bayan an saukar da alkur'ani banna ba ta zuwa cikin shi shine fassara ta ma'ana ina fatan kowa ya fahimta amma gaba gare shi da bayan shi kayi fassara ce ta luga amma ta ma'ana banna ba ta zuwa sadda ake saukar da shi da kuma bayan an gama wahayin shi banna ba ta zuwa wannan gyaran shi ma ya kamata a yashe shi a karamu kalla to batun hadisi da malam yake yi ya ce a duniya malamai ce ko sun ce hadisi wahayi ne to ni ban san wanda ya ce hadisi wahayi ba ne ban kuma taba ji ba shi abin da hadisi yake yake kunsa akwai wanda shi annabin ne ya faɗe shi tabbas akwai kuma hadisan da aka kirkira bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar bayanin da malam yake yi ya ware kwaya tamanin to mu za mu iya ƙara maka ma wasu tamanin din a sama ko dubu ɗari ma a sama waɗanda aka kirkira din wanda ba daga annabu ba ne ba to amma tambayar da zan mu malam a nan kafin in zo su wannan zan zo layin su su ma insha Allah ya kamata in salati libatil da kai da kai magana kan shi to kamar yadda kai magana la ya atihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi kace fassarar nan ba haka take ba yana nufin barna ba ta zo ma qur'ani sadda ake saukar da shi da kuma mi barna ba ta zo wa qur'ani bayan an saukar da shi duka magana ta da taka bata da bambanci mm. ƙur'ani ana magana ba ƙarya cikin shi gaba da bayan ƙur'ani babu ƙarya amma yau inda da na fassara na ce ƙarya ba ta zo ma ƙur'ani sai ka ce ana nufin ƙarya na zo ma ƙur'ani to shine ya zama bambanci kamar yadda hadisin nan ya ce ba a ga Allah ba can kuma aka ce an gan shi shine ta juna amma ni ina nihin in ce ma ba ƙarya cikin ƙur'ani kai ma kana nihin ka ce man ba ƙarya cikin ƙur'ani ina gyara ƙarya ni wai ina so ce ma ba ƙarya cikin Qur'ani eh, kai ma sai ka ce man mm. ba ƙarya cikin Qur'ani sadda ke wayan shi kuma wannan balaga da kake kawowa da sarfu mm. gidanta ka zo ila ta zo a ma'anar fi fi yanzu da aka ce wala usalli bannakum fi juzu'in nakhli mm. kaga ai ba a cikin tsinken bane ala take nufi amma ta zo ta ce fi wala usalli bannakum fi mi fi juzu fi juzu'in nakhli ko sannan da aka zo sai aka ce ma wannan mata annabi yusuf aka gaya mato shikenan yanzu in ka tashi kai wannan bawan allah annabi yusuf fita ka tai wajen waɗannan mutanen da aka ce ma ƙaruna fakharaja ala qaumihi fi zinati fakharaja sai ya fita ala qaumihi ala dinnan tana nufin bisa kanun su ya hau ala ce amma da ma'ana fi ko ko da aka ce fakharaja ala qaumihi kawai tsakakkan mutanen ya hau ya rika yawo ala ce amma me ma'anar ta fi saboda haka fi dukkan hurufin jar suna wakiltar junansu ila da fi da ala suna wakiltar juna wannan ilimi ne na balaga da sarfu abin da muka kara rayuwar mu akan shi kenan mun san shi saboda haka da aya take nufi ba ƙarya cikin qur'ani kai ma kana nufin ba ƙarya cikin qur'ani mun ittifaki da kai amma ni matsala ta shine hadisan nan mm. kaga tun da duk hadisi hadisi ne kuma muna magana ingantacce ban kawo hadisi mai rauni ba yanzu ka ce hadisan da na ɗebo guda tamanin guda ɗari ka ce za ka ƙara min wasu masu wuce haka eh. to ba ba ifai nake ɗaukowa ba sai wanda duniya ta yadda sahihai ne hmm. amma waɗannan hadisan hmm. akwai ƙa'ida ta ƙaryata hadisi kafin ka ce mai ba sahihi ba hmm. ga isnadi na hadisan aisha tana da rijal na hadisi guda shida a cikin wannan hadisi shi ma ibnu abbas yana da rijal guda shida anan, to cikin waɗannan rijal ɗin sai ka ware rijal guda ka ce wannan shine yasa hadisin ya dama dalilin karyata hadisi a ce mai da'ifi shine a nuna wani mutum a ce ga wani laifi da ya taba yi dalilin shi ba a ansa hadisin yanzu da ka kawai ba za ka zo ka ce ma wannan hadisi da'ifi ba ne amma ni da na rusa hadisai da aya na rusa su to kai ma yanzu idan kana so ka ce hadisan nan da na kawo da na ibnu abbas da na aisha kana so ka ce ba su inganta ba to sai ka kawo dalilai na ilimi na mustalahu masu inganta hadisi ka ce ga dalili ga dalili da yasa ba su zama inganta ba ni kuma ina da yakinin ingantattu ne don ga rijal din a hannuna na hadisan saboda haka yanzu aikin da ke gaban ka akramakumullah aikin da ke gaban ka kaga Allah ne ya hada mu da kai kana zaman zaman ka ko cikin mutuncin kada al'ummar eh, ko ba haka bane ka ce to zaka taho mu zo mu tattauna ga na'ibi na malam sabiu eh. shi ya gaya mani ya bani labari har ya bani albishiri da ce to a gaya mani cewa duk waɗanda na kara da su ƙananan raguna ne kai babban rago ne kamar yadda ka gaya mashi to ni kuma karawa na yi da yawa na kuma yi wani da ya ce shi shi ne kura ko muka tattauna kuma ya zama akuya to kaga yanzu ka kira kan karago to dole rago ya hiddo ilimi a fahimci cewa duk sauran da aka yi magana da su saboda haka aka mafi la kai jagora ne na al'umma shugaba ne na fitiyanul islam faskare lokar gamar katsina state nigeria ka zo ka tattauna da ni ka nuna mani abin da nake ba daidai bane kuma wallahi na wanke zuciyata na yi niyyar an san gyara a zo min da ilimi hadisan nan a kawo dalili sun karyata junansu ne yanzu amma a kawo dalili ya nuna waɗannan hadisan ba su karyata junansu ba in kuma so kake ka ce ai na kawo da ibai to ka kawo dalili na za a fasu ni na yi imani ingantattu ne bismillah <coughs> to alhamdulillah to al'umma zan kyala tauna batun gyaran da aka yi din ko amma dai na faɗi kowa ya ji kuma idan aka saurari ita ma'anai za a tabbatar da cewa lallai ma'anan nan idan aka saurari sadda ake saukar da shi bayan an saukai to ita ce ta hita to na farko ina so ne in buge maka gaba ɗaya duk sai ka gama rero hadisan waɗanda duk kake ganin da ifai din? hanyar na hadisi akwai wanda annabi din ya kawo amma duka so nake daga ƙarshe sai idan duk ka gama jero su zan baka amsa su amma abinda da nake so a nan shi akwai abin da idan ka ga kamar ya ci karo ba karo ba ne yake ci akwai wani tafakuri da ake so a tsaya da lura a yi a wannan wajen inda kuma za ka gane wannan ko a cikin alkur'ani akwai irin wannan irin abubuwan amma ga misali zan baka amma zan zo ga ita wannan magana ba wai na sauka ba ne a cikin eh, suratul arafi akwai aya da take cewa ƙala in kunta ji ita bi ayatin ba ta biha in kunta mina sadiki eh kada ku ga naki ba dan jan baki ni jan bakin ma ban ga inda aka ce a yi shi bane a alqur'ani kun ji dalili gara idan masaffa muka zo a ware lokaci a yi masaffa kun fahimce na ai amma ba sai an ja baki ba inda na faɗi shi alƙur'ani bai da gwani sai a tada ni a ce ɗora sai in ɗora wannan babu matsala ala in kunta zai ita bi ayatin fati biha in kunta min sadiqin fa alqi asahu fa idza hiya subanun mubin wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda'u lin nazirin qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum fa ba za ta murun ƙalu arzihi wa akahu wa arsil fil madaina hashirin to anan nukuɗar da nake so malam ya ɗan kula da ita anan kafin in zo ita wannan amsa hadisa ba na kauce bai kamar yadda nake bayani zan yi bayani na farko wannan ta cikin suratul arafi ta ce mala'u ne min qaumi fir'auna asalin da ya kissa kamar yadda dai na san duk muna tattaunawa ne a cikin yan uwa waɗanda suka san alƙur'ani kuma masoya alƙur'ani yace in ka zo da aya in dai da gaske ne ka zo mana da aya to ka zo da ita in ji fir'auna kenan ko sai ya ce to shi ne annabi musa sai ya sanya hannun shi a cikin hambatar shi sai ya je da sandan shi sai ta zama macijiya kun gane ku to anan ƙalal mala'u min ƙaumi fir'auna jama'a daga cikin mutanen fir'auna an ce masu mala'u ne saboda suna cika idanu to manyan mutane daga cikin mutanen fir'auna sai suka ce wannan dabo ne inna haza da sahirun ali lalle wannan dan dabo ne masani a cikin ilimin dabo ma'ana sihiri kenan to mu koma a cikin suratu yunusa alaihi salam a nan kuma sai aka ce sun ba asna ba ba'adihim musa wa haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qawman mujrimin falamma ja'ahum al-haqqu min indina qalu inna hadha lasihrun lasihrun mubin ko idan na kauce za ku iya gyara man shi qur'ani yawa inna hadha lasihrun mubin to shine anan annabi Musa qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihirun haza eh, wala yaflihu sahirun qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardi wa nahnu lakum bimumin idan ka kalla nan akwai dan bambanci akan ita waccan aya ta cikin suratul a'rafi da ita wannan ta yunusa to mu gangara cikin suratul isra'i anan kuma walaqadati na musa tis'a ayatin bayyanatin fas albani isra'ila iz ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la azunnuka ya musa maskura qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbu samawati wal ardi basair wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura wannan amsai da wannan akwai bambanci can mala'u suka ce kuma wace irin amsa ce annabi musa ya bada kuna tare da ni sosai ko jama'a annabi musa su ne aka ce sun ce wannan zan dan shafa kan magana ne kahin ita wannan ta hadisul kahin yanzu kanta da ayoyin qur'ani sannan sai mu je suratul dahi wala qadaraynahu ayatina kullaha kullaha kun fakazzabu wa abi qala ajitana li tukhrijana min ardina bi sihrika ya musa falanati yanaka bi sihrin misli faj'al bainana wa bainaka mawqidan la na nahnu wala anta makanan suwi qala mawqidukum yawmu zinati wa an yuhshara nasu bihi to idan muka je anan kaga wace irin amsa ce aka bada ta sha bamban da ita ma waccan to inda gurungun dumar take idan ka koma cikin suratul shu'ara'i banda wasu da na tsallake nan yake cewa ƙala a walau ji ituka bishe in mubiyin ya ce ko da na zo maka da wani abu mabayyani kun gane ku ƙala fati bihi in kunta minas sadiqiyan fa alqi asahu fa iza hiya mubin wanda za a da fa iza hiya ba lin nazirin qala lil mala'i hawlahu can wa qala al mala'u ne min qaumi fir'auna jama'a ne daga mutanen fir'auna suka ce nan kuma sai aka ce qala lil mala'i hawlahu shi fir'auna shine yace ma jama'a da suke gehen shi kuna fahimtar bayanin al'umma ko yawwa to abin da nake so a nan akwai wani tafakkuri ne kamar yadda ka ja wannan aya afala ta dabbaruna alquran walau kana min inda ghairin lahi lawajadu fihi kitlafan kasira to ita ma zan zo kanta da izinin Allah akan wannan ba za su lura da shi wannan qur'anin ba idan da a ce wani Allah ne daga wani Allah qur'ani yake da an samu sabani mai yawa zan tauna a kanta to ina so shin nan akwai wani abu da Allah yake so a tsaya a lura da shi a tantance a bambance su waɗannan ayoyin ko ko karo suka ce da juna to na ji maganganun ka tun daga farko har karshe na farko akwai inda ka ce mana ai kai baka ji ma inda Allah ya ce a ja baki ba mm. a cikin Qur'ani shi yasa kai ba a mm. ja maka baki ba ka miƙa mai jan baki eh. ya kamata ka leƙa inda annabi musa mhm. allah ce fa arsilhu ma'iridan yusaddiqni ka aike ni tare da annabi haruna yusaddiqni ya rika gaskata ni saboda haka ayar da na ja alarma ya taya ni karfafa mhm. ni ne yayi mhm. ya gaskata abun da na faɗa saboda haka gaskatawa kenan da haka ayar zan iya jawo ta kamar da malamin naji yana da kokari mahaddacin qur'ani ne kenan in na lura kamar yadda na ce hadisan nan sun ƙaryata junansu so kake ayoyin ƙur'ani ka ce mani to su ma sun ƙaryata juna bayanin da ka taho mana da shi kenan shugaban fitiyanul islam saurara ka ci kai tun da ilimin kasan ilimin balaga akwai ikhtilafu tabad akwai ikhtilafu tanawwa akwai abu na ƙarin bayani nan ce aka yi ya ga Allah can aka ce bai gani ba yanzu da aya ta ce wala ta karabu zina kar ku zina mm. to in aka samu wata ta zo ta ce ku yi zina shine ta karyata juna amma in aka samu wanda ta ce wala ya zunun mumine ba sa yin zina nan zina aka hana ko to can kuma sai aka ce wala ta karabu zina kar ku kusanci zina da wannan da wannan akwai bambanci ko babu akwai bambanci dan ce akai wala ya zununa ba sa zina amma sai aka ce can kuma wala ta karabu zina kusantar ma aka hana kenan daga duk abin da zai iya kusantar da zina magana ba tsa taba jikin mata duk abin da ya kusa da zina aka hana to amma me ya bambancin su nan ikhtilafu tanawwu kamar in ce ma tafi santara market sai wani ya ce yi sauri akwai bambanci a lafazi amma ma'anar ba guda ɗaya ce don haka wannan karatun da ka ɗauko yanzu mun yi shi mun gama sunan shi ƙaramin sani kukumi cewa duk wata aya da ake tsammanin ta aryata juna duk mai so ya saurare shi kan youtube sunan shi karamin sani hukumi mun kawo ayoyin duk da mutane suke ganin kamar sun yi karo da juna to alqur'ani baya karyata juna domin yanzu ka kawo mana la tihil badru min bayni wala min talbi amma kai ka kawo ayan nan so kake kuma yanzu ka rusa ta abinda nake so in fara ah, zan baka Abun magana ai abinda da nake so nan malam ya bani hujja kaga ikitilafin menene kace tabad yawa da menene ikhtilafu tanawa to wannan kaga tunda kai a matsayinka wanda ka ce ba abin da ka yarda da shi mm. illa qur'ani mm. to ba shi nake so ka kawo min ba qur'anin nake so saboda shi wannan abin da ka faɗi duka babu shi a cikin alqur'ani mm. babu shi a cikin alqur'ani eh afwa babu shi a cikin alqur'ani to abin da nake so can an ce mashawarta ne suka ce daga cikin su ne suka ce nan kuma aka ce su ne suka ce mashi sannan akwai wadda ta ce ƙalu a zitana da tarfitana amma wajadana alaihi aba'ana wata kuna da kumar kibiyar yawo filarbi to akwai kuma wadda ta ce kaga faƙali lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya musa masu horo amsa da ya bada daban ce da irin ta wannan ƙala laƙad alimta ma anzala ha'ula illa rabbus samawati wal ardi basair to so nake yi a haɗa man wace ce ya ce ko ko akwai wani abu da Allah yake so a tsaya a fahimta a shi wannan wajen ba wai ina nihin sun yi sabani ba kun fahimci na al'umma ba sabani nake nihi ba shin akwai wani abu da Allah yake so a tsaya yanzu idan ka kalle su a zahiri zaka kai zaka ce eh lalle sun yi sabani can jama'a ne suka faɗi mutanen shi su ne suka ce nan kuma aka ce lil mala'i haulahu shine ce masu kun fahimta ko sannan kuma duka akwai ikitilafi tsakanin amsoshin da irin yadda yake ba su a takaice na kawo su to na farko ka ce mani ikhtilafu taba da ikhtilafu tanawa da na kawo mm. ina yake cikin qur'ani Allah ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu amma fa inna inna akramakum indallahi kun. wannan aya tana gaya mana Allah yayi al'umma kuma yayi yare iri daban-daban akwai Hausa filatanci turanci larabci maganar da nai kuma da larabci na yi ta amma yanzu ka umarce ni da a cire labarin larabci ko kuma in nuna shi a Kur'ani. da haka yanzu kuma kai tun da ka zo bayanan da kake mana kana mana hausa amma mun san ya yi yaruka da yawa kuma an yi su ne don a fahimci juna to yanzu a aje ƙur'ani hausan nan yanzu da kai ka tambaye ni kawo man ita ga hadisi amma na aje ƙur'ani a hadisi za ka kawo hausa alhamdulillah har yanzu dai aka rama kallahu bai bani amsa shi abin da nake so ni in gane a nan ai tambaya ce kwaya biyu ne mm. kahin wannan da kai ta cewa shin akwai wani abu da Allah yake so a lura da shi da ba shi ba shi muka magana ba yanzu ai in ka lura yanzu tambayar da kai man ta farko mm. ka ce mani in kawo wannan kalmar ta larabci nayi ma da larabci ne mm. sai ka ce in kawo wannan kalmar a Qur'ani ni kuma na ce ma yare ne Allah bai harabta ai larabci ai sauran yaruka ba shin yanzu hausa tsakaninka da Allah akwai ta a hadisi ko ko babu ita in babu ka ce babu sai in ta wajen tambaya don ka ce ai akwai tambaya da kai ban ba da amsa ba shin akwai ta a qur'ani hausa akwai ta a hadisi ba qur'ani ba mm. tunda kai ka yadda da Qur'ani ka yadda hadisi duka ka yadda to a aje Qur'ani akwai Hausa a hadisi ko ko yare ne dan mu fahimci juna muke shi ne kawai tambaye sai in ansa wancan tambaye. to ba ai bayanin Hausa ba in ma an yi shi ban san shi ba yawa babu mun fahimta ko mm. to amma abin da nake so nan malam ya fahimta a cikin ita wannan tambayar da na kawo mashi ta wannan ayoyin mm. can akwai ayan ma da ta ce wa ya tihi an kalaka kumin an kalaka kumu an kalaka da min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum wancan ta gaba nake so a akama samawati wal ardi wa qatilafu alsinatikum wa alwanikum ko to ai nan bayani ne ake ba wai na launin fata ba shi a nan a'a abu ne ya faru ta fahimta ko abu ne ya faru a nan kuma a ce ƙwaya ɗaya ta faru a daidai lokacin da aka aika annabi musa sai aka ce su ne suka ce shi kuma wannan a wannan aya sai aka ce ita ce ta ce shi ne ya ce masu to shi ne nake so in fahimci cewa akwai wani abu ne da allah yake so mutane su fahimta a wannan wajen ni dai na san qur'ani baya cin karo da juna wannan tabbas ne mm. to amma akwai abin da ake so saboda akwai wani bayani da nake so mm. in hidda a shi wannan wajen game kahin in zo amsa ka ta mm. waɗannan hadisai da ka jawo to kamar in na fuskance ka kana faɗin magana da baki eh. kuma aikin ka yana ƙin nuna abin da ka faɗi so kake ka ce qur'ani ciki babu saɓani amma ni kuma abin da na hiddo ma karara na gaya masu hadisan nan ta juna suka yi mm. don wannan ya ce an yi wannan ya ce ba a yi ba mm. kuma abin da kake kawowa mm. bayan ayar qur'ani ta nuna ma fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa tattaunawa ce akai ba a yi iyakarta ba musa ya faɗa su ma mutane sun faɗa duk wanda ke wurin ya tattauna don haka idan aka ɗauko maganar waccan ba ɗauko ta wancan ba sai ka ce to saɓani suka kenan kai wannan a fahimtar ka <laughs> bayan kuma ƙura'ani bai karyata juna idan ka je wani wuri ma sai da suka yi ƙara tara a tsakaninsu musa ya faɗi wancan ya faɗi musa ya faɗi wannan ya faɗi kenan in ka ɗauko maganar ƙarshe ka ɗauko maganar ƙarshe sai ka haɗa da sauran ka ce bai faɗi wancan ba kenan abubuwa ne aka yi na tattaunawa wannan ya faɗi wannan ya faɗi amma in ka ɗauko magana ɗaya can ka ɗauko magana ɗaya can ka haɗa su sai ka kore da sauran tattaunawa da suka haɗu ai ba magana ɗaya suka yi kowa juya ba maganganu ne aka haɗu aka yi saboda haka idan muka haɗu da kai muka tattaunawa inda aka kawo ala tara nan surutu ne fa aka yi tsakanin musa da fir'auna labari ya sa har ya ce a a kulle man shi to amma a cikin magana sai ka ɗauko magana da aka yi a waccan sura sai ka ɗauko waccan kuma ciki ba wanda ta karyata juna da kamar yanzu an samu wata aya ta ce annabi musa da Haruna ba su haɗu ba ko kuma fir'auna da annabi musa ba su gamu ba to yanzu in tun da nan aya ta ce sun gamu can kuma aka ce ba su taɓa ganin juna ba shine fa karyata juna mana irin yadda hadisan nan suka yi saboda haka in ƙarya kake nema alkur'ani ba a samu ta har abada ka san wannan da haka ya kamata mai tattawa abin da zai mana amfani da haka abin da ke gaban ka yanzu hidimar da ke gaban ka kai kokari ka ture ma kanka ita da na ce ga dalili na na kin hadisi na ce dalili sun kare ta juna kaga ba mu shiga inda ya ta aya ba ma nan ta juna suka ni kuma nan sun ta juna ma bai dame ni ba sosai dan hadisi ya karyata hadisi bai dame ni ba har yanzu ba mu je inda ya damu ba inda ya damu ya karyata aya dan haka ina so ka taimake mu shak albusari a matsayin ka na babban malami na duniya ya kamata kai mana bayanin cewa to hadisan nan da suka da nace sun karyata juna nan Aisha ta ce Aisha ta ce annabi bai ga Allah ba nan ibnu Abbas ya ce annabi ya ga Allah wannan ba shi ake kira saɓani amma Aisha ta ce duk wanda ya ce annabi ya ga Allah makaryaci ne kuma hadisan nan ga su gaban mu ɗauko mana hadisi na aljizu na sahihu sai muslim kudama shak al-busari karanta hadisin nan gashi kiri-kiri ka kalle shi idon ka ka shi ka tabbata ba babanmu ya rubuta shi ba sai muslim bayani da aka yi kuma don mu karanta kuma don mu yadda ni na yi imani duk wanda ya sake yi ma annabi ƙarya kuma ya yi ma annabi ƙarya da gangan to wannan mutum ba a lissa haushi shi musulmin kirki to ni na yi imani cewa wannan magana ban ga yadda za a annabi nan a ce annabi ne ya ce annabi ya ga Allah can kuma a dawo a ce bai gani ba kuma a ce duk hadisan shi ne mm, ni wannan ciwon shi ya dame ni eh, kuma dama ina neman babban malami na duniya da zai warware min matsalai yanzu in ka warware min ita na huta dukkan al'umma mu sai mu ce kai Allah sai hadisi dama na iya karantar da su in cika da karantar da su ka taimake mu ka hidda wannan tarkon bismillah kuma don Allah ina roƙonka ka taimake mu zama muka zo mai amfani eh. kada ga abun da muka kafa kai eh. a ɗauko wasu surutai da za su ɗauke mana hankali mm. waɗanda kuma ba za su amfane mu ba yanzu ni abin da nake so in hiddo cikin abun in ce an ma annabi ƙarya ni yanzu ban yadda annabi faɗi waɗannan maganganun ba annabi qur'ani ya kawo amma yanzu abin da ka nema cikin qur'ani na magana ayacin da ayacin abin da kake nema na tabbatar da kai ma baka yadda da haka nan ba a ce qur'ani ne ya karyata juna to ni kuma abin da nake nema cikin hadisi hadisi ya karyata kanshi kaga shi nake nema amma kai kuma wancan neman neman da kake in na ce ma to qur'anin nan karyata kan shi baka yadda alhali to ba haka to alhali tattaunawa ce aka yi tsakanin Musa da Fir'auna kuma aka yi tattaunawa mai tsawo wadda har ta kai ga magana kurkuku da sauransu bai yiwuwa wannan tattaunawa kace da suka hadu kowa magana daya yayi aka juya aka tafi don haka taimakon mu za yi hadisan nan ka daidaita su yau su zo daidai ba su ƙaryata juna ba sannan mu je inda ya ta aya shi ma ka daidaita mana mu gane kenan an huta hmm, to alhamdulillah jama'a kamar yadda malam ya bayani ni abin da nake so ma malam tukunna ina so sai zan fa zo maka wajen hadisa ba wai ina maka abin nan bane a to wannan ya nuna gaskiya kana yi yawa a a ba haka bane ba ba rami ne ka magana shi yawa a a haka da karawa to kuna ji na malamai abin da nake so a nan bi yake so an yawa sabai a hakuri a karawa magana wanda ya karasa mai da ya magana yawa to shine abin da nake so ni nan wannan zaman malam ya fahimta an yi shi ne akan duka dai gaba ɗaya na san mun yadda da alkur'ani gaba ɗaya ko sannan kuma shi malam fahimtar da na mashi dama tun ta waya na bayani na ce ba wai yana ƙaryata hadisi ba ne don ya yadda annabi ya faɗa hadisi shi yana ƙaryata hadisi ne akan bai yadda manzon Allah yana da hadisi ba ko ɗaya kun fahimta ko mm. to abin da nake so ta dukkan hujjar da nake nake so malam ya fahimci zaman duk hujjar da zan yi in tabbatar maka da cewa akwai hadisan da annabi ya faɗi akwai wanda bai faɗi din ba to ita ce nan nake kawo maka shi abin da ake ce ma hadisi in dai na annabi ne ingantacce idan alkur'ani ya zo ya ce kaza to shi annabi akwai abin da idan aka kawo shi ana kwatanta mashi shi ya kuma san yadda ake yi sallallahu alaihi wasallam to idan ya kalli wannan abun bayan an ba shi wahayin an kwatanta mai wannan abun a kwatance yadda ake yin shi to wannan abun da yake aikatawa ko kuma bayanin da yi akan aya kamar yanzu yadda idan dan jan bakin ka ya ja ma aya mm. kaga idan aka ce a zalikar kitabu larai wafi wannan littafin babu kwankwanto a cikin shi ko mm. kuma ba wannan aya ba ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuha allazina amanu alaikum wa anfusakum la yadurrukum man dalla idza hatadaytum ya ku wa'anda kuka yi imani da Allah ko ku ta kanku wanda ya bace ba zai cutar da ku ba to yanzu idan wani ya zo ya tambaye ka a cikin ɗalibanka ya ce wai me Allah yake nihi da wannan za ka yi bayani ko ko ba za ka yi bayani wato anan kana so aika ce mani shi hadisi yana zo ne ya ƙara bayani kan ayoyin da aka sauka. Mm. in aka saukar da aya mm. annabi zai yi bayani don jama'a su fahimci wannan aya na san so kake kace man eh, hadisi shi ne haka ko eh. to ni ban yi musu da kai ba idan bayani tun daga ƙasa mm. ya je ya tabo sama duka kuma aka ce bayani ne aka yi na addini sai na diba na ga ya gaskata kanshi kuma bai karyata qur'ani ba to ni ban da matsala da wannan bayanin ko ya tabo sama ai yanzu ni magani ya haya masa saka in an ja man aya ina bayani eh. to in dai aka ce za a bayanin qur'ani ko shedan ya zo ya yi bayanin qur'ani mm. to abinda ake nema wurin shi kada ya karyata aya amma in dai ya ce bayanin aya zai yi mm. to ko shedan ne bai iya karyata aya da ya karyata aya to ba bayanin qur'ani ya ba bayanin kan dan haka ni da ka gani ha masuka mm. ban jayayya da bayani ko a ce an yi bayanin aya ko wannan aya an ƙara mata bayani ni ba shaida mini ba ciyo na a ƙaryata aya ɗaya kenan na biyu kuma in ga renin hankali hadisin ya ƙaryata kanshi mm, to wannan renin hankali kenan ni shine ne matsalata da haka taimakon da nake so ka yi mani yanzu shek tun da Allah ya kawo mana kai mu harama ce Allah ya kawo mana muna ta addini dama muna son wanda zai ƙara fahimtar da mu na tabbata da wannan da kayo akwai dalilai bai yiwa a yau wannan nan ba dalili ba hujjoji ko zai yiwu saboda haka taimakon mu wannan hadisi da na ja shin shi wannan hadisin ƙarya ne eh ƙarya ne to dole sai ka kawo ilimi na ƙaryatar da shi ga dalili ga dalili zai zama ƙarya a'a wannan hadisin gaskiya ne eh gaskiya ne ga dalili don ya ƙaryata juna amma ka sani ina da matsala guda ban yadda haka nan da bayanin baka sai na ilimi kaga ai hadisan nan ni ilimi ne na jawo su aya ta hadisi na kaza an yi kaza an yi kaza na jawo dalili to da haka in zaka ce min hadisan nan su ma ba ingantattu ba ne ko suna da rauni ko na abu sai ka ɗauko ilimi an haɗa da ilimi don haka ce maka muka yi mana bayani waɗannan hadisan sun ƙaryata juna ne a dai duniya ilimi ingantattu ne na yi imani kan haka nan amma in za ka rusa su kawo dalili na rusa da su alhamdulillah ai waraka ta zo shi malam abin da yake cewa bayani daga nan idan zai tabo tun daga wannan eh, wa take kasa har ya zuwa sama in dai bai karyata alkur'ani ba ya yadda da shi kun fahimta ko kuma ba ma annaba aka ce ya ce ba ko ma shedan ne ko shedan ya yadda da shi ko ko ba shi bane ba al'umma in dai yi bayani to abin da yake nufi kenan shi ya yadda da shi to batun hadisai da ka ce hmm. zan rusa maka su zan rusa maka su din kuma in Allah ya yadda za ka tabbata ba kuma wai an abin nan bane akwai wa'anda hadisan manzon Allah ya faɗe su na fahimta kankai ne za ka rauka lauka ya haƙuri kenan in na fahimta rusa su za ka yi eh, su wa'annan ɗin eh, za ka rusa da yadda ka faɗi ne hikaya ce eh na gane za ka rusa da yawa hikaya ce hmm. tsakanin ibn abbas da wannan aisha yauwa to kaga ita wannan aya idan ka duba ma tun daga jalalai ne inda ai hujjojin da ake bada su da ake ganin wannan hadisan sun danganta da alkur'ani ko ila kana jin ana faɗin wannan wani hadisan su wannan hadisan da ka jawo na cewa annabi ya ga Allah mm. ai ana danganta su ne da wata aya mm. wanda ake cewa wala qadar ihu bi nufiqil mubin mm. ba ita ba ma hu alal gaibi bi dalil wannan ta cikin suratul najmi ya aya take aran ma za mu a saboda haka akarmakumullah ibnu abbas ya kawo Aisha, mm. ita ma aisha ta kawo tata amma da aka ce wani kadar awon bai gobe aisha ta tabbatar cewa jibrilu ne don wani wurin ba a ce an ga allah ba mm. ita kuma aisha ta kawo aya ta ce la tudrikul absar mm. wa huwa yudrikul absar huwa latiful khabir saboda haka hadisan inda suka karya su shine aisha ta ce annabi bai ga allah ba har ta ce duk wanda ya ce ya gani makaryaci ne nan kuma ibnu abbas ya ce a'a ya ga allah don haka saboda haka nan kuma ya ce ya ga allah to ni kamar yadda na gaya maka bayani in zai tabo sama yanzu mutum ya zo wurina ya kama cewa ah, ka ji tsoron allah duk wanda bai ji tsoron allah ba in ya je lahira akwai haɗari gaskiya ita ce abun riko ga mai hankali duk mutumin da bai rike gaskiya ba zai zama abun tausayi in an je lahira shin bayani ne ke ko ba bayani ba to ai ba inda ya ta aya dan haka ni ban da matsala da shi bai dame ni ba amma ka zo da bayani ya karyata kanshi ko ya karyata aya har yanzu fa na gaya ma ba mu shiga hirin da ya damu ba hirin da ya damu hadisi ya karyata aya amma nan hadisi ne yake karyata hadisi don haka yanzu in ka daidaita mana waɗannan hadisin shek kuma kamar magana da kake ta yi magana ɗaya biyu sai ka ce zan zo in yi magana kan waɗannan hadisan zan rusa su zan magana kansu to duk surutun da kake yahi wannan abun wuya don wannan shi aka tambaye ka wanda kake yi gaba ba tambaye ka ba shin da abun da aka tambaye ka da wanda ba tambaye ka ba wani yahi muhimmanci to sai ka dauki dogon surutu kai tai kai ta dogon surutu kai tai wanda ba a tambaye ka ba ga wanda aka tambaye ka da kyauta da biyan bashi wani yahi muhimmanci biyan bashi to duk surutun da kake yi kyauta ne don ba tambaye ka shi ba amma wannan magana in kai ita ce biyan bashi saboda haka ni haya basu suka shakar busar ina bin ka bashi na wannan hadisan biya ni bashi sannan duk kyautar da zaka yi ka je ka yi to shine alhamdulillahi nukan yawan gode ma Allah saboda koyi da annabi Nuhu da Allah ya ce innahu kana abdan shakura eh to al'umma abinda nake so a nan zan ba da amsa shi wannan maganar da ya ce na wannan hadisan da izinin Allah yanzu to abin da nake so yan fahimta a cikin bayanin shi shak da ya yi na cewa shi bayani duk tun daga ƙasa ta ɗaya har zuwa sama ta saman duniya idan aka ce in dai bai karyata ƙur'ani ba to ai dama akan abin da muke magana kenan to cikin wannan bayanin da idan aka faɗe su ɗin har na hadisin idan ya faɗi ɗin bai karyata ƙur'anin ba ka yadda ko ba ka yadda ba na'am na maka tambaya kaman tambaya hadisan nan guda biyu aisha mm. ta ce annabi ya ga allah mm. a cikin muslim aljuzul awwal aljuzul awwal ta ce bai ga allah ba ita aisha hadisi na 177 ta ce manza za'ama anna muhammadar ra'a rabbahu faqad azama alallahi al duk wanda ya riya riyawa ma ba ya faɗi ba fa ya riya a zuciyar shi cewa annabi ya ga Allah ta ce wannan mutumin in ana neman shugaban makareta shi ne a azama ala Allah firiya ya fi kowa kirkire a wurin Allah ya ma Allah kariya riyawa to shi kuma na ibnu abbas cewa yayi ra'a muhammadur rabbahu wannan kuma a cikin sunan turmuzi na baka lambar hadisi hadisi na dubu uku da ɗari biyu da saba'in da tara to wannan abun shine nake so ka da maganan nan ta zama ɗaya shin hadisan nan gaskata juna suka yi ko ta juna nan wa bai ga Allah ba nan kuma ya ga Allah mun yi maganganun nan da malaman duniya da yawa don haka ina son yanzu ka fidda a'i ga rogo in ka hito wannan amsa ba hakan ka kadai ka taimaka ba mm. akwai malaman duniya mun bi su bashin irin irin waɗannan tambayoyin mu kawo hadisi da hadisi saboda haka yanzu in ka bada wannan amsa ka taimaki duniya ne ina jinka to amsa ta ban sani ba abinda ya sanya kila malam bai amsa man tambaya ba kila dan yi man tambaya ban ba shi amsa ba ta cewa a cikin hadisan nan a cikin bayanan da ya ce ya yarda da su ciki har da hadisi ga ban ji amsa wannan ba mm. idan bai saba aya ba bai abu ba to zan kuma baka amsa shi wannan din da izinin Allah yanzu kamar yadda ne bayani ban dai ji wannan ba mm. shin daga cikin lida ma abin da nake so a hidda kenan to abu ɗaya ne na wato kahin ka samu magana cikin baki mm. kamar in faɗe da kaina tun da raina da lafiyata <laughs> ko don haka abun matsalar a nan ita ce shin yanzu kamar yadda ce ma bayani in zai tabo sama kowane irin surutu za a yi duniya in bai karyata aya ba bai dame ne ba yanzu a cikin hadisi ana iya ganin hadisi ya ce a kiyaye da sallah a mutunta ta hadisi ne ya faɗi magana akwai aya da karyata to in hadisi bai karyata aya ba ciki na bai ciwo kai na bai bugawa dan ana yi amma kirkiri in ga hadisi na karyata aya wannan shine damuwata yanzu a cikin illa cewa akwai akwai matsala cikin hadisan idan hadisi shi kuma tun daga sama ya taɓo ƙasa duk girman littafin ƙarya ɗaya in aka samu ciki ta rusa wannan littafin ba duk daraja shi ƙarya ɗaya in aka samu cikin littafin bauta mm. ƙarya guda ta rusa shi don ba a bauta ma Allah da ƙarya ko akwai wani dalili da ya ce ana haɗa ƙarya da gaskiya a bautawa Allah Allah yi wala talbisul haqqa wala talbisul haqqa bil badili wa taqdumul haqqa wa antum ta'lamun Allah ce wala talbisul haqqa bil badili kar ku haɗa gaskiya da ƙarya idan haka haɗa ƙarya da gaskiya ba a bauta Allah da ƙarya da gaskiya ko alƙali da yau baka zuwa gaban shi ya tambaye ka shaida sai ka yi bayani na minti 30 ka ce to ciki akwai ƙarya ciki akwai gaskiya ta ce sai ka riga wanda ka je yi mashi da ruwa saboda haka ni abin da nake so ka taimake mu cewa waɗannan hadisan idan yanzu ka taimake mu ka karyata waɗannan hadisan ka ce hadisan nan ƙarya ne ka hutar da mu a nan sai mu tafi inda hadisi kuma ya ta aya mhm. to alhamdulillah kamar yadda malam ya bayani na cewa zan ba da wannan amsar tukuna idan na ba da ita wannan amsar da ka tambaye ni na farko dai shi hadisi a cikin ƙa'idodin da ka faɗi na cewa ko dai sai ta ɓangaren isnadi ko shine ake rusa hadisi ko kuma ta ɓangaren menene yawan musɗalahu to ai dai magana da ita kenan mas'alahu to akwai wani abu wanda shi annabin ya faɗi da kanshi abin da ake aunin ba to dama waje yake ba annabi da ya faɗe shi ba sallallahu alaihi wasallam shi kuma alqur'ani an zo inda nake so in tambaye in jeho maka magana ta ta baya dan na san zaka yi mamakin me ya sanya na tambaye ka la yatihi badilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid daga fara magana to shi ba inda Allah ya ce shi annabi ba za a yi mashi karya ba Allah ma ko ulaika hum ulul albab wannan shine kai mabayina albishir wa'anda to naga kamar eh, malam zai naji ka ce fa yattabi'una ahsana mm. wannan kana so ka gaya mana shine dalilin da mm. zai sa a ga tahi ciki akwai ƙarya mm. ciki akwai gaskiya eh. to ahsana do Allah wani irin zubi ne alifu tafdil ne a wurin nan fa yattabi'una ahsanahu menene ahsanahu wannan alifi mai kyau eh. saboda haka amma in ka dama fiye da abin da aka yi maka nan kuma ka yi mummuna da haka ƙur'ani dama yana tafe da hasanun yana tafe da ahasan kuma yana hani akan asu da haka wannan aye Allah zina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana sai aka ce fa ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum sifafun and drugs administration and control kenan kahin yanzu ka kawo min magani ka ce in amfani da shi sai hukumar magunguna sa tantance ta tabbata ba guba ciki da haka yanzu littahi kahin ai maganar ibada da shi sai an tabbata ba ƙarya ciki amma kirikiri yanzu musulmi ne duk girman shi duniya na aiki da shi a matsayin ka na malamin hadisi ga hadisan nan guda biyu shek hadisai ne guda biyu manya-manya abi usmana mhm. musulmi bin yasarin mhm. an abi hurairata mhm. an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayakunu fi akhir ummati unasun fi e, fi akiri ummati unasun yuhaddisunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum kaji wannan ku? Mm, sannan mu je na gaba ba sai an ja isnadi ba shi kuma wannan ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kunu fi akirin zamani dajjaluna kazzabuna ya atuna kun minal ahadisi bi malam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum sannan sai hadisi shi ma mu ƙara na gaba ƙala abdullahi inna shaidana la yatamassalu fi suratin rajuli fa القوم فيحدثهم fa من الكذب hadisi min al منهم fa رجلا fa وجهه ولا rajulu ما اسمه rajulan a'rifu abinda naji hadisan dukkan yawwa kuma na fahimci ma'anar in na fahimci hadisin malam ya jawo hadisi kuma wannan hadisi na san shi ba kago shi yayi ba cewa an ce annabi ya ce an ce in kuka ji hadisi sai kuka ji zuciyarku bata natsu da wannan hadisi ba kuka yi musun shi to annabi ya ce na hiku nisa da wannan hadishin karya ne don haka ni kuma hadisai dukkan su na ji zuciyata bata yadda da su ba duka saboda haka yanzu annabi ma ya ban yanci in karyata kenan in nabi hadisin ka don an ce da kun ji hadisi zuciyarku bata natsu ba to na hiku nisa da shi saboda haka yanzu gaban muke nan ta sallah za mu ɗora gaba don haka waɗannan hadisai guda biyu in mun dawo malam kamar yadda ka ce a bar su to na bar su ah, ai in ka kula ka ce ba abuwa za ka nema ba amma a bar su eh, yanzu in na baka ba za ka shiga wani labarin ba za ka tabbatar mana hadisan nan sun gaskata kansu hmm? eh, na in sallah ko eh, eh to a yanzu lokacin sallan yayi dan haka mu yi sallah mu dora a gaba in mun dawo kuma sai mu dora inda hadisi shi kuma ya karyata aya ah, na shek da ya ansa in an yi afuwa wannan a san an yi afuwa eh shi yanzu wannan hadisan ka yadda in mun dawo a dawo kansu ko za a dawo sai a ce na gaba to shikenan to alhamdulillah in an dawo

你们都不要走了。 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو ينزم يوصل من داو زام تشيكا بدا تتونا ونا مقابلة ودا مكفارة دا بابا الشيخ محمد البوسري shugaba na fitiyanin islam na faskari lokar gamin katsina a najeriya wanda ya taho tare da masu take masa baya masu takwas yana masu fatan alkhairi yadda suka zo lafiya allah shi maida su lafiya sannan kuma idan ba a manta ba muna tsakiyar tattaunawan lokacin sallaye eh, akwai gaba da muka tsaya a kanta kasan bahaushe na cewa ramin karya kurarre ne to idan abubuwan da muke faɗa ba gaskiya ba ne lokaci ya yi da shi wannan babban malami a cikin muhammad busari zai fahimtar da mu idan kuma abin da muke faɗa gaskiya ne to gashi mukabala ce ta gaba da gaba allah shi taimake mu kamar yadda ya tambaye ni dalili na na gudun waɗannan hadisai da aka wa manzon allah na faɗi dalili na farko cewa hadisan nan suna ƙaryata junansu ne na kawo hadisi guda biyu da ya karyata juna wanda kuma a wurin malaman hadisi duk duniya kowa ya da ingantaccen hadisi ne a ka'ida ta mustalahu malaman hadisi cewa ga hadisin aisha da ta ce zancen nan na zuwa mi'raji da aka yi aka ce annabi ya ga allah sannan ita aisha ta ce a'a annabi bai ga allah ba ibnu abbas kuma ya ce a'a annabi ya ga allah muka ce to wannan hadisan sun karyata juna kuma gashi duka ingantattu ne ba zabi ba to mun nemi malam ya mana bayani kan waɗannan hadisan ya aka yi hadisan suka zama sun yi karo da juna in dai magana annabi ce mun yi imani annabi bai magana son rai wa ma yantiqu alil hawa in huwa illa wahayin yuha to in dai magana annabi ce ba yadda za a yi ta ta juna to mun nemi malam ya kawo mana waɗannan hadisan su tabbatar cewa eh daidai suke a daidaita su in ko ba su daidaita ba duk duniya kowa zai gano sun karyata juna to maganar da ta karyata juna bai yiwa alika manzon Allah ita so idan ba a manta ba a baya tattaunawa ta farko kafin lokacin sallah yayi malam bai kawo mana hujja ta cewa waɗannan hadisan ingantattu bane a waɗannan hadisan sun gaskata junansu ba to ni kuma na ce to kamata ya tunda malam bai kawo dalili ba a yi ma malam abuwa mu tsallake wannan magana mu ci gaba topic na gaba cewa hadisi yana ƙaryata aya na ce ƙaryata kan shi da yake yi hadisi ya ƙaryata hadisi wannan bai daga cikin abin da ya dame ni sosai sai dai abin da ke damu na shine amma dainin hankali an kawo abu an ce na annabi ne kuma ya ƙaryata juna to kaga wa ya karye kenan tunda an ce magana annabi ce amma wannan ta ƙaryata juna to a ce mani ga maganganun annabi amma sun ƙaryata juna to ana so fa a liƙawa manzon Allah ƙarya ne shi yasa ne condemning na ce waɗannan hadisan ni ban yadda annabi ne ya faɗa ba so sai kuma inda aya za ta zo ta yi magana hadisi ya zo ya ƙaryata shi shine topic ɗinmu na gaba dama na ce abun nan biyu shi za mu yi magana a ƙa'ida ta ƙur'ani allah ce a musulunci babu tilas za ka tallata addini ne fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yadda wanda ya ga dama mi ya ƙaryata to sai ya zama hadisi constitution din Najeriya ma ya fi hadisi adalci hadisan da aka liƙa wa annabi don bai da annabi ya faɗe su ba domin constitution ya ba da dama kowa ya addinin sa abin da ka fahimta kai la ikraha fi din babu tilas a cikin addini walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin Allah ce yanzu annabi ka tilasta mutane sai sun zama masu imani dole iyaka kai wa'azi ne kawai idan mutum ya yi rudda Allah ce bayan mutu huwa kafiru da kwanin sai kare ya mutu yana kafiri ne to amma sai muka ga a hadisi sahihul bukari al mujallad rabe rabi hadisi na 6922 haddathana abu nu'man muhammad bin fadl haddathana hamad bin zaidin an ayyuba an ikrima qala utiya ali radiyallahu anhu bi zanadiqa fa aharikuhum فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم اهرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه aka ce an zo wa aliyu da zanadika zanadika musulmai ne waɗanda suna addini sai aka samu bambancin fahimta tsakaninsu da wasu wai ana zowa da su wajen aliyu sai ya ce a hasa wuta kawai aka hura wuta aka kone su duka saboda an samu bambancin fahimta fa daga zalika ibn abbas radiyallahu anhu sai wannan labarin ya kai ma ibn abbas yace ya yace law kuntu ana dani ne la uhriqum bazan kone su ba yace wala qataltum da sa takobi zan kashe su kawai yace lillahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya hana haka yace la tu'azibu bi azabillah kawai azaba in yadda Allah ke azaba wai manzon Allah ya ce man baddala dinahu faqatuluhu duk wanda ya canza addinin sa to ku kashe shi to mu kuma Allah ya gaya mana ba a can ba a kashe mutum iyaka ai ma mutum wa'azi wa Allah ya ce a kashe wanda ya taso ya zo zai kashe ka Allah ya baka dama ta kare kai amma daga mutum na musulunci ya bari shikenan a kashe shi Allah ce a'a la ikraha fid din babu tilas a cikin addini don haka a wannan ne muka ga cewa wannan hadisi da ya ce man baddala dinahu wanda ya canza addinin shi faqatuluhu ku kashe shi to ya saba ma ayoyin qur'ani Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu dan naji malamin yana kira a shi bari masa wanda ya sani man min kuma an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im Allah ce duk wanda ya rudda ya bar musulunci Allah ce zai sha abin mamaki Allah zai kawo wasu wanda suke son Allah Allah ke son su su yi addinin wa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha kafirin in wasu sun kito za a azama wasu su kuma su yi aiki idan kuka ja baya yastabdil qauman ghayrakum summa la yakunu amsalakum Allah zai canza wasu wanda ba ku ba kuma ba za su zama irin ku ba da haka kenan a addinin musulunci duk wanda ya bar musulunci Allah ce ya je yayi abin da ya fahimta a tattalin da zalimi na nara amma a kashe shi babu to idan kirista su ma suka faɗi haka suka ce wanda ya bar addinin su a kashe shi kenan su ma musulmi suka faɗi haka an haɗa yaki ne na duniya da haka shi malam idan akwai wani wuri kuma inda ka sani a Qur'ani Allah ya ce wanda ya rudda a kashe shi to ina bukatar ayar da ta gaskata hadisin nan da ya zo ya ce wanda ya rudda a kashe shi ina ya samo dalili a Qur'ani ya dai karyata wannan aya ga ayoyi birjin na kawo shek bismillah to alhamdulillahi bai shi wancan magana ba amma tunda an tsallako nan to insha Allah za mu tsallako kasancewar yanayi muna so mu koma din ko da ba ida ba insha Allah gaba a abu to al'umma na farko zan yi maganganu kwaya biyu zuwa uku akan ita wannan amsa wannan hadisi da ya bada wanda kuma insha Allahu duk duniya sai ta san na ba shak ya haya hujja akan ita wannan da izinin Allah na farko abinda muke magana akan shi wanda lokacin da zan zo ba mu aje ga hadisan da za a tattauna ba amma sai dai ina ga ya ɗauki har cewa dace dukkan wanda aka zo ba matsala to ya ƙetare ta nan kun fahimta ko to babu matsala amma dai na ce mashi kowane hadisi za a tattauna babu matsala amma dai ba mai ga wayannan kwaya biyar rak idan muka zo a tattauna kansu to na farko shi da hadisin da ka ji na bangaren wanda ake aibata sayidina aliyu karramallahu wa rigimar da ta sanya kwararan da aka kurɗo har aka samu lokacin idan ka duba tarihin tariku ta shari'ar islam a lokacin hadda aka fara cewa ba za a yi aiki da hadisan ba ai daga wannan lokacin aka fara samun wannan matsalai to su asalin su kirkira hadisai na ƙarya kun fahimta ko asalin kirkira hadisai na ƙarya ba tariku ta shari'ar islam ina da shi wanda kama ganin shi na'am shi asalin kirkira hadisai na ƙarya to waƙi'a ta samo ne asali daga yakin badar amma annabi yana da hadisai na gaskiya to zan ba malam hujja na a kwaya biyu na farko ya kawo sayyidina ali ya kona wasu mutane a aka gaya ma ibina abbas cewa ba a ma'ana shi ibina abbas ya ce inda shi ne to da ba zai kona su ba to zan ba malam tarihi na irin wannan hadisan da suka shigo da shi wannan rinsin har ya tsinci kanshi a wannan halin na cewa duka gaba ɗaya ya karyata hadisa. na farko lokacin da aka zo yaƙin badar sadda Allah ya ce la yuhiqqal haqqa wa yubdil al badila walau kariha al mujrimun iz tastagisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikatu murdafin wa ma ja'alahu Allahu illa bushri wa litadama inna bihi qulubukum da can inda Allah yake cewa iz taqulu lil mu'minina to na dai dauko dalilin jawo su wannan ayi suna da manasaba da abin da mu tattauna ma'ana dai yakin badar akwai shi a cikin qur'ani laqad nasarakum Allahu fi eh, bi badarin wa antum azilla ina ga an tare ku fattaqullaha la'allakum tashkurun to a wannan yakin badar din da kafirai ne har arna aka gwabza na farko akwai iyalan gidan hindu da kuma na shi gidan annabta lokacin da aka tashi za a yi wannan yakin utubatu dan rabi'a ya hito shine baban hindu ita kuma hindu ita mata abu sufiyani ce to da aka hito da utubatu dan rabi'a da shebatu dan rabi'a shi ma da alwalidu bin utubata suka ce to suna so annabi ya kawo masu wanda yake daidai da su wanda za a babza a wasu suka taso daga cikin mutanen ansar suka nuna za su taso ɗin sai ya ce masu wane ne ku suka ce wasu mutane ne daga madina ya ce muna so annabi ya haɗa mu da tsararrakinmu to da aka haɗa su da tsararrakin nasu annabi ya ce ƙum ya hamza um ya ubai da ta eh, banil haris to ya da shi sannan ya ce ƙum ya aliyu ya aliyu ya taso aka yi mubaraza to a lokacin aka kashe wannan iyalan gidan hindi eh, iyalan bangaren gidan utubatu dan rabi'a aka kashe da shebatu da walidu shine ya kashe sayyidina ali to shi kuma abu sufiyanu mijin hindi ne ita kuma hindi ita ce uwa a ma'awiya to wannan hadisan duk da yake gani na cewa suna karo da juna dinnan dama ba na annabu bane ba shamiya ne akwai wanda a tafarfarar baitul maqdisi aka ɗauko su aka inganta aka sanya a cikin sahihul bukhari akwai wayanda kuma isra'iliyat ne amma sun tarar da hadisai na asali na manzan allah wanda kamar yadda muka tattauna yana cewa kuma a hadisin mu ma kaddara cewa ya faru haka kamar yadda shak yahaya ya faɗi ya ce ya kone su kaf a ƙur'ani ba inda allah ya ce haka to ina so ya koma cikin surat tauba da Allah ya ce bara'atun minallahi wa rasulihi ila allazina ahadtu minal mushrikin fasihu filar da arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna allaha mukhzil kafirin wa azanun minallahi wa rasulihi ila nasi يوم الحج لا كبري أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم منين قرشا وهو خير لكم وإن توليتم ma'ana Allah mukuzul kifiri yawwa to a can ƙarshen aya Allah ya ce fa idan salaka lashhurul hurumu qatilul mushrikina haythu wajadtumuhum wa kuzuhum wa hasuruhum wa qaulu lahum kullu marsal fa in tawwa qamu salata wa atu zakata fa kanu sabilahum inna Allah ghafurur rahim wa in hadum min mushrikin istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalamallahi summa ablighu ma mana to kaga a nan allah ya ce ana bayanin cewa allah babu ruwan shi da masharkai. sannan kuma ya ce ba wai ina kaddara shi inganta hadisin ba saboda akwai wata magana a ƙarƙashin mai faɗi wadda idan aka tsaya aka ce za a yi bayani dogon lokaci za a ci to amma akwai aya da ta ce lallai a yaƙi mushrikai har sai allah ya ce idan suka nemi amincinka to ka amintar da su in kai wannan a cikin addinin musulunci an faɗi wannan da kuma sauran ayoyi wanda idan ya dawo zan ƙara jan su to alga fita malam na fahimce ka ka ɗaiɗi wata gonai ba wadda muka fara ba kaga waccan ayar da kake magana ana maganar mushrikai an yi alkawari da su a zauna lafiya kar ku taba mu kar mu taba ku mm. sai Allah ce to wa innaka su aymanahum min a ahadihim wa ba'anu fi dinikum mm. faqatilu aymatal kufr mm. idan suka warware alkawarin su an yi azan na lafiya ba kar ku taba mu kar mu taba ku kowa ya addinin sa shine la ikra fi din to ana nan sai suka zo suka warware alkawarin su suka zo ya kakku sai Allah ce fa in qatalukum fa faqatulu kazalika jazaul kafirin shi musulmi ba a yadda haka kawai ya je ta da fitina ba shine fa in qatalukum in sun yaƙe ku to faqatuluhum kuma ku yaƙe su ai kare kai ne mm. fa man i'tada alaikum fa ta'tadu alaihi bi misli ma ta'tada alaikum duk waɗanda suka yi muku ta'addanci yanzu idan musulunci bai bada wannan doka ta kare kai ba kaga yaro karami yanzu sai ya zo da takobi ne ya ta saran mu ba da mu kare kanmu sai a hasana musulunci masallaci in kun kai mutum dubu in Allah ce ka kurama, yara yan shekara goma su uku sai su zo duk su kashe ku duka saboda Allah ya hana kurama. to nan Allah ne dan ku wanzu a bayan ƙasa dan ya zama akwai ku sai ya ba ku dokar kare kai tauba da kake magana shi aka ce wa innaka su aymanahum ba haka kawai ba to shi kuma wannan wacce akai zanadika su wa musulmi ne ba bambancin fahimta ne kamar za a ce dariƙa izala shi'a duka ana sallah ana azumi shikenan duk wanda shi kone su sai aka ce to wai man baddala dinahu duk wanda ya canza addini shi ba a ce in ya zage ka ko in ya mare ka ko in ya warware alƙawari ba shi qur'ani ta yayi in mutum ya zo zai yaki ku to amma wannan wanda ga suna musulmi sun bari sai kisa to Allah da ya yi magana a nan cewa ya idan musulmi yana musulmi sai ya dawo ya ridda <coughs> ya ayyuhal lazina amanu nan ai mumine ne sai aka ce to mayyar tadirmin kuma an dini duk wanda ya ridda ya mutu ya ridda ya barka ya bar addinin shi sai Allah ce to me hukuncin shi Allah ce ah, a a fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna mm. Allah zai kawo wasu su yi wa in tatawallaw mm. yastabdil qauman ghayrakum in kuka yi rudda kuka bari Allah zai kawo wasu wanda ba ku ba sun mala ya kunu amsalakum kai shaida cewa ba a kashe mutum har jeri akai innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadadu kufran gashi ya ruddan ba a kashe shi ba har ya dawo ya ƙara imani har ya ƙara yarda to tun ran farko inda kashewa ake Allah ba zai bada wancan hukuncin na gaba ba tunda tun ran farko an kashe shi to ina magana ya ƙara dawo ya imani saboda haka wannan hadisin ya aka yi aka gan shi ya karyata ƙur'ani sai ka fara kawo ka ce min ko ba mai inganci ba ne mm. cikin sahihul bukhari ne hadisi 96 a 6922 dubu shidda da ɗari tara da mi da biyu mm. cikin sahihul bukhari yanzu kana so ka gaya mani waɗannan hadisan na sahihul bukhari na ƙarya ne ko na ƙarya ne ko koya kamar ko in ce kitabul bukari mm. ba wai kowane hadisi ba ko a malaman duniya suka ce kowane hadisi ba ne ingantacce a cikin sahihul bukari mm. lallai a kitabul bukari ba kowane hadisi bane ne dama kansu akwai hadisi wanda aka samu tamanin banda wasu kuma wanda shi wannan sahihul bukari da kaji ana sahihul bukari ko musulun ko ku tsaya akan wanda kake yin bayani mm. ko malaman duniya ba su ce ko me ka gani ba ingantacce ne a cikin shi amma ka koma waccan magana da ne maka ta cewa asalin ita wannan rigimai mm. a lokacin da aka yi wannan rikicin har ya jaza yakin sifino mm. aka kashe musulmai da yawa to wannan hadisan duk da aka ɗiba har lokacin su imamu maliku su ma sun haɗu da wahala tsakanin matsala ahalil baiti mm. da kuma iyalan da iyalan hindu banu banu umayya kenan mm. to a lokacin ne aka samu shigo su wannan hadisan mm. wasu daga cikin su ma ba su yarda da hadisan na ƙarya ba ta ƙarshi da yaji kamar imamun nasa'i to shek tambaya ɗaya nake so ne me kalmar sahihu take nufi a larabci yawa ingantacce to shi wanda ya rubuta littafin nan dubi mm. abin da ke rubuce a jikin shi eh. sahihul bukhari shi a rubuce ne cewa ingantattun hadisai eh. wanda shi sahihul bukhari ya tattara kai kuma yanzu da bakinka eh. sai ka ce mana a'a ba in ba duk abin da ke hadisan nan ke ingantattu ba eh, yanzu magana ka yawa eh. to yanzu magana ka mu yarda da ita mm. ko ta wanda ya rubuta ita yanzu da ya rubuta sai bukhari ga gariya ne ba ƙarya ba ne gaba daya akwai hadisai akwai hadisai ingantattu a cikin tsara bukhari ai man cewa kai eh. shi abin da yace aljami'us sahih asalin sunan shi aljami'u sahih shi duk abin da ke ciki a wurin buhari ingantacce ne ka karanta cewa ya duk sadda ma zai yi sai ya yi alwala eh, a cikin hadayu sare na ga wannan mutum ka gani ko eh, saboda haka yanzu eh. magana ka za mu yadda yau ko ta shi muhammad bin isma'il wanda ya rubuta buhari to abin da ke akwai hmm. shi bukari da ka gani ai na ɗauko maka asalin kaki bari to ci gaba ida abin da nake so kenan shi imamu bukari na ce maka dalilin sanya waɗannan abubuwan da sahaha shi ɗin ma ai akwai wasu maganganu a ƙasa masu zurfi wanda suna da bukata sai a gaban buzu za a yi karatun su wannan mm. domin babi ne wanda yake ba karami ba mm. idan aka dauki bayanin ai kana ji ko mm. kana ji afwan duk fadin abun duk yadda ake son a faɗaɗa shi magana biyu ce duniya gaskiya ne ko kuma ƙarya ne iyakar ta kenan yanzu duk yawan qur'ani ko baka zo ka dauka ka karance shi duka ba mm. Allah a aya ɗaya sai ya faɗi cewa duka gaskiya ne mm. wa qulil haqqu min rabbikum kaga shikenan an faɗi cewa gaskiya ne da wanda Allah ya ba iko ya karance shi duka mm. da wanda bai karance shi ba duka eh. kaga dai Allah to yanzu saboda Allah idan Buhari nan kare ne cikin ya kai shi masallaci tsakani ga Allah ya kai masa ƙarya ne kai ta masallaci an yi wata ina dai so malam ya bari idan na ida magana to ci gaba tafaddal yawa sai mu dawo akan wanda yake bayani shi sahihul bukhari ba wai kowane hadisi bane ƙarya a cikin shi ko akwai hadisai na gaskiya da yawa kuma kasancewa wai dan an kirkira na ƙarya ba zai bata na gaskiya ba saboda ko alqur'ani Allah ya ce ana mashi ƙarya wa manazalamu sai da aka kawo ina ga gidan tarani wa manazalamu tara fa manazalamu kuma shida yawa shida mm. to kaga Allah ya ce wa manazalamu ma yutare ala zai kaziba law qala uhiya ilayya wa la yuha ilayhi shay wa man qala sa unzilu misla ma anzala Allah mm. babu azalimi sama ga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah ko kuma ya ce an mai wahayi alhalin ba a yi mai wahayi ba to sai aka samu daga cikin waɗanda suka yi ƙarairayin akwai irin su musaila matul akwai irin su suja da waɗanda suka yi ƙarairayi kaga aka saukar da inna a daina ya ce yana da irin tashi inna a na kal aka aka fasalli li rabbika wa iza aka inna shani aka huwa al-ibla yanzu wannan kirkirar inna a daina ya fata inna a daina ta manzon Allah ne koko ta annabi na nan tashin ta ƙarye ita ce ta zama ƙarya koko ya abin yake na farko ta zunnan ka karanta mana la ya atihil al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi cewa qur'ani ba wanda yanzu kaga wannan ina da na faɗi dauko mani ina alqur'ani qurani eh dauko shi budo mana wannan ina da na cikin qur'ani ba sai ka duba a nan cikin qur'ani akwai ta cikin tafsirin sawi in kana da shi a qur'ani da shi eh. qur'ani akwai cikin qur'ani an ware eh, akwai ta babu babu to ni wannan hadisin da na dawo yana cikin buhari yawwa to abin da ya saurara ka ji Allah ya kare qur'ani a yace inna nahnu nazzalna dhikra inna nahnu nazzalna dhikra mm. wa inna lahu lahafizun Allah ce mu muka sabkar da Qur'ani kuma mu za mu bashi kariya shi madarar Qur'ani duk wanda zai haddace Qur'ani yanzu duk wanda ya miƙe yana sallah wannan ina da ne bai isa ya kawo ta ba amma yanzu yau da na dauko da na dauko na ce maku zan karanta maku sahihul bukhari dole in nazo wannan hadisin sai na karanta shi kuma an tabbatar duniya ta ce sahihi ne ga yana rubuce aljami'u sahih saboda haka kariyar da Allah ya yi ma Qur'ani tana nan duk abu da har alamtar kai fa an ce ai wani ya kirkira eh, ko duk shi ya kirkire ta eh. tana ina akwai ta cikin qur'ani babu to shi wannan ga ya cikin buhari kuma an ce sahihi ne ga ya cikin muslim kuma an ce sahihi ne an wasa samu matsala mala an samu matsala mala abin da ke akwai a nan tambaya ɗaya ce dama da na ce mashi ai yanzu abin da na tambaye tambayi kalla a kan shi mm. Wancan inawa ɗaya nan da aka ware mm. ai kaga bata shigo a cikin alkur'ani ba mm. babu ita ko mm. to yanzu abin da ya rage ma malam a aiki a nan idan ka zo cikin sahihul bukari sai ka yi kokari ka gane waɗannan hadisai ne ingantattu na hakika wanda aka ware kamar yadda annabi ya sanya sharaɗin nan ya ce idan kuka ji hadisi daga gare ni wani kuma ma hadisin yake cewa idan ya daidai da alkur'ani mm. ku abin nan mm. to yanzu kaga ya rage a nan shi mm. shikenan sai ka abin nan sai ka ware ita gaskiya duk yadda karya za ta zo to ƙarya sunanta ƙarya gaskiya sunanta gaskiya ɗauko ƙarya a cakuɗa ta da gaskiya matuƙa ka bambance to ba abin da ya cutar da ita wannan karye. ba abin da zai cutar da ita ina zuwa mm-hmm. abuwa sannan akwai su ja ita ma mace ce da ta ce ita ma ana mata wahayi ta ce take cewa alaikum bil yamama mm. difu da fifal hamama mm. fa inna hagazwatun sarama mm. la tulhiqukum ba'da hamalama to amma duka gaba daya kaga sai aka kana wannan shulubucin Allah ya ce wa manazalamu mimma naftari ala Allah kaziba law qala uhiya ilayya wa la yuha ilayhi shay wa man qala sa unzilu misla ma anzalalla ka san qur'ani yawa to kaga wannan <laughs> shine abinda ake so a warware a ai in ga wannan shine abinda kaga Allah bai ce kuma a taura ka koma baya akwai inda Allah ya ce yuharrifuna al-kalima min ba'd mawabihi ya in utitum hadha fakhuzuhu wa in lam tutahu hazaru haka yake akwai inda ita kanta an jujjuya ta an mata tarifi amma Allah bai ce a taura ƙarya ba ce saboda an shigar da ƙarya a cikinta dole a taura ta asali tana nan a matsayinta na taura ƙaryar da yahudawa suka sanya tana nan a matsayinta na ƙarya to wannan shine wannan amsar tambayi yanzu in na fuskance ka kenan da Aisha da eh. Ibn Abbas duka yahudawa ne kenan suka kawo wannan ƙarairayi suka sa ciki <laughs> koko a'a a yanzu tun da ka ce shigo da karairayi aka yi ciki yahudawa suka sa su mm. nan kuma aisha ta yi magana ibnu abbas ya yi magana mm. kenan yanzu waɗannan mutane duk da ake jera mana sahabbai mm. da an jera za ga hadisi daga umar gashi to waɗannan kenan yahudawa ne bai bai da manzon allah matan shi da sahabbai ba haka ne kamar saurara ka kamar yadda ka ce wa man azana mimman iftara ala Allah kaziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa unzilu misla ma anzala Allah mm. wa law tara idh zalimuna fi ghamarati al-maut wal malaikatu basidu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azab al-huni bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun mm. babu azalimi kamar wanda yace Allah ya ce kuma bai ce ba to yanzu nan an ce in mutum ya yarda a kashe shi cikin hadisi Allah ce kuma ba a zalimi kamar wanda ya faɗi maganar da Allah bai ce ba ya ce addini ne akwai inda Allah ya faɗi wannan magana cikin Qur'ani ko Buhari a zalimi ne har yanzu dai magana nan dai ta baya ita ce ita ce fa ta baya ita ce amsa ita ce na to amsa da na baka ita ce ta shi Buhari dan yanzu an ce Aisha ta ce kowa ne ne ya ce to akwai matsaltsalu ne da aka samu na su kirkira kai matsala cikin taki wanda aka kirkira su wannan hadisan mm. sai a ɗauki rawi wanda aka san sahihi ne saboda a yadda da shi mm. sai a ce an ce aka ɗauko su aka zuba a cikin bukhari mm. aka zuba a cikin muslim to sai ka koma amsa tambayi ita ce shin da aka zo ita batun a taura aka yi ƙarairayi a cikinta aka caccanza ta gashi dai qur'ani ya ba mu labarin an canza shin Allah cewa ya duka ta yi kwandon ba a aiki da ita saboda an shigo da ƙarya a ciki ko ko ƙarya aka ware mm. Allah ya magana a kanta ita kuma a taura tana nan a matsayinta na a taura. ai ita tun zuwan qur'ani shi yasa Allah ya ce musulmai kar su yi aiki da attaura iyaka su yi imani da ita mm. inna anzalna taurata fiha inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna bima tuhfizu wa lahabaru bima tuhfizu min kitabillah ya isa mm. kaji ita tsarin da Allah ya wa attaura malaman da aka ba mm. su aka ba kulawa da ita shine bi mastuhfizu min kitabillahi saboda abinda suka tsare da littafin Allah waɗanda suka yi zamani da ita su suka bata kariya suna da suwa kariya ta wuce shi kuma Qur'ani sai aka ba shi kariya ta har abada inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun daga nan har amma shi sai aka ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa hmm. yahkumu biha nabiyyun ladina aslamu lil ladina hadu war rabbanuna wal ahbar sai aka ce mi bi mastuhfizu min kitabillahi su suka kare shi su aka ba ajiya amma da suka mutu kariyar ta hita ka lura da wannan magana da haka duk canzawar da za a yi ma taurayo duk zayar da za a yi mata kaca-kaca to Allah dama hannun wasu ya ba su kare ta amma in sun da su ta wuce kuma annabawa ne da yawa ya kuma bi hannabiyun lazina aslamu annabawa ne da dama gaba to akwai maganganu biyu a cikin maganar malam da na fahimta amma wannan ka yadda ko ba yadda ba ai kanta zan yi bayani mhm. maganganu biyu ne na fahimta a nan <clears throat> na farko dai malam yana nufin cewa ita a taura lokacin da take nan lokacin waɗanda aka ba kiyaye ta mm. to a lokacin da suke duniya lokacin da take kiyayayya mm. amma daga zaran sun tahi mm. to babu kiyayewa to na farko ina neman aya a qur'ani wadda ta ce haka mm. na farko kenan mm. sannan kuma abu na biyu mm. ni eh, ya yi bayani akan cewa ita ba hukunci ba ne ba an ce a yi imani to sai na ji kuma a cikin ƙur'ani in ka matsa gaba Allah yana cewa wa katabna alaihim fiha mecece kenan a taura din annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzna bil uzni was sunna bis sunni wal ya yi to ga wa innahu fi ummil ladaina wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyun shi annabi qur'ani haka bashi ba a bashi at-taura ba amma wa innahu shi qur'ani fi ummil kitabi ladaina yana cikin uwan littafi wanda littafin yana nan wurin mu can inda aka bantalo a taurai aka bada to nan aka bantalo shi ma qur'anin aka kawo ba a taurai aka bashi ba mai bada hukuncin ne daya sai ya dauko irin hukuncin cikin a taura ya kawo mai amma ba a taura ce aka bashi ba ba inda Allah ce ya ba annabi a taura amma hukuncin da ke cikin a taura akwai shi cikin qur'ani saboda mai bada hukuncin daya ne sai aka ce to a taura da qur'ani nan sun yi abu iri daya wa katamna alayhi ya anna nafsa bin nafsi sannan da kace ina ne aka ce bayan sun rasu waɗanda aka ba tsaro an rika canzawa Allah ya ce a fatada mauna ayyuminu lakum fatada mauna ayyuminu lakum wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalama Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun to kaji abin da Qur'ani ya ce wallahi <laughs> <laughs> <laughs> Allah tambaya ya ce afa ta ku masu imani kuna tsammanin yahudu za su amince muku wa karkana fariqun minhum saboda wasu daga cikin su yasma'una kalam suna jin magana Allah suma na sai su canza magana min ba da ma bayan sun hankalci magana yahum alamuna alhali suna sanin gaskiya da haka kenan a zamanin a zamanin annabawan can bi tuhufi zumin kitabillahi Allah ya bada labarin cewa sun tsare littafi a lokacin ba magana canzawa amma yanzu sai Allah ya tambayi annabi a fatadda maquna ayyuminu lakum kaga bayan annabawan sun wuce kenan a fatadda maquna ayyuminu lakum kuna za su amince muku wa kana kana fariqun minhum kaga wasu daga cikin su ba duka ba yasma'una kalam Allah suna jin magana Allah su mai harrifu sai su canza ta amma ba dan ba su gane ba min badi ma aqaduhu bayan sun gane wa hum ya'lamun alhali suna sani wannan ita ce dalilin akaran kullu hadisin nan da ya ce man baddala dina faqat duhu mm. mm. duk wanda ya kashe ya canza addini a kashe shi mm. akwai ayar da ta faɗi wannan cikin qur'ani shi ne fatan bai <laughs> to anan a cikin bayanin kahin yan ci gaba da bada amsa anan bayanin shi ne na farko malam ya ce a fati da ma'una an yi nuna kun wa kada kana fariqun minhum yasma'una kalaman lahi ita ya harafi ne na mi na mi ya harafi ne na me ai ah. ina ga tana cikin anesi saurara ka ji eh. fi'ili mubari'i kake magana ko kana magana kan kalma ko kana magana kan kajin da ya zin fannin nawa yawa gare fannin mi kake magana eh. kalma fi'ili eh, mubari'i da aka ce mi a fata da mauna ayyukan an yuminu din an mhm. harfu mi ce ce nasbin da aka ce yuminu asalin shi yuminuna an ita ce ta shafe wannan alifin yuminu mm. fi'ili ne da ya ake yin fi'ili mudari'i alifun ya'un mm. nunun ta'un alaitu fi'ili a wata karatun mu ce na aitu duk ana cewa eh. ma'anar shi shine waɗannan abubuwan da su ake yin fi'ili mudari'i ga abin da ke rubuce to me tambayar ka a cikin to a cikin bayanin ne na ga akwai ita yadda aya ta nufa daban yadda shi ya nufa mm, daban mm. kaga ka ce amsa ta ne na jiba ta hiduba shi ya sanya na dawo magana kahin in a kan hadisin mm. kaga ka ce a taura bayan waɗanda aka ba haddata suna bayan sun wuce to shine aka yi ta canza ta ita a taura to gashi kuma a nan Allah yana cewa a faci da ma'una an yi mino da kuma kada kana fariqun minhum mm. yasma'una mm. kaga suna jin zancen Allah mm. sun mai harifu na min ba'ad ma aqaluhu ba'ad ba bayan waɗanda suka haddace ta sun mutu ba suke canzawa kaga aya tana nuna cewa a lokacin da aka saukar din bayan sun fahimci bayanin to shine sai su canza wannan abin daga yadda yake mm. to tambayar dama a nan ita ce mm. shin da suka canza din nan ita a taura a lokacin an hana su aiki ne da ita mm. saboda an kawo ɓanna an zuba a ciki an yi taharifi koko ci gaba aka yi abin da aka sani na gaske da shi sai a kyala na wannan taharifin da suka yi koko ko yaya shine amsar da nake so su ba waɗannan da ake magana da su a lokacin ba ma sauran annabawansu annabi Allah ke tambaya da shi da mm. mutanen shi mm. a fata da mauna ayyumi kuma yanzu ku kuna tsammani yahudu da sara za su yadda da ku mm. saboda haka wannan fa ba wasu ba ne ma waɗanda ana maganar su kuma su tsare littafin sun mutu ne ake magana a fata da mauna ayyumi kuma wannan ka mu muhadab ne a fata da mauna ya ani antum mukhadar ne ko ghaib eh, mukhadar ne mm. to ai yuminu lakum su kuma yuminu ghaibai ne fa ake magana mm. ana cewa afa tadma'una ayyuhal mu'minun mm. shi yanzu ku mu'mine kuna tsammani ai yuminu lakum yani al yahud yahudawa za su amince da ku wa karkana fariqun minhum yasba'una kalam allah ana nuna cewa dan yahudu da nasara sun ki qur'ani yanzu ba su yi abun mamaki ba ga attaurar da aka saukar masu Allah ya ce za su karanta bayan sun hankalta kuma su dawo su canza saboda haka kenan yanzu ana magana ne da yahudawa na zamanin mazala masu tsare littafin sun tafi amma ni tambaya ta hadisin nan da ya ce man baddala dinahu faqatuluhu wanda ya canza addinin shi a kashe shi qur'ani kuma yace la ikraha fi din babu tilas cikin addini man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur shi yasa nace constitution din Najeriya ya fi hadisan nan adalci Allah mai girma daukaka ce walau sha'a rabbuka da amana man fil ardi kulluhum jami'an sai ta ce annabi afa an tukrihun nasa yanzu ka tilasta wa mutane tilas fa an hana balle kisa kai kai annabi ba zai faɗi wannan magana ba saboda haka shin wannan hadisi ya karyata ayoyin qur'ani nan ko bai karyata su ba in ya karyata yi bayani kaga dole mu cire magana mu ce ba annabi ya faɗa ba to kamar yadda dai bayani shi hadisi dama idan ya saba ma alkur'ani wajibi ne dole wannan kowa ya yadda a cikin malamai a aje wannan hadisin to amma muna magana ne akan cewa to dan wani ya saba ma qur'ani wani kuma akwai na gaskiya wanda annabin ya faɗi tunda ya saba ma qur'ani to ya tabbata annabin to yanzu in na fahimta dai wannan hadisin ƙarya ne eh. A'a ɗan jira. A'a ƙarya ne ko gaskiya. Yanzu ai ka ga ya saba ma ayan Qur'ani. A'a baka gane ba. Shin wannan hadisin ƙarya ne ko gaskiya ne? Shi da hadisin da ya saba ma Qur'ani. Baka gane tambaya ta ba. Wannan hadisin haka ma. Wannan hadisin ƙarya ne ko gaskiya? Da hadisin da ya saba ma Qur'ani. Wannan ya saba ma Qur'anin ko bai saba mashi ba? To anan yanzu ya saba mashi ko bai saba ba? Tafsiri ya kamata sai a ɗauka sai a yi muƙarana. idan aka yi mukarana a yanayin yadda malamai suka tabbatar da ita fasarorin aya saboda ai kaga akwai ayar da Allah yake cewa ya ayu ladzina amanu qatilul lazina yaduna kun minal kuffari wal yajidu fikum gilza wa alamu anna Allaha ma'al muttaqin kaga wannan dole sai an dauko wata aya an yi mukarana wannan da wannan akan yadda malamai su waɗanda suka yi Istin baɗi. Mm. na ayoyin da kuma hadisan mm. to idan aka gwara aka tankaɗe mm. aka hidda kamar yadda Allah ya ce wa idza humu amrun min al-amni aw ila khawfi azabu bi law radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbidunahu minhum to idan aka yi istinbadin aka hidda aka ga ya saba ma alqur'anin to ƙarya ne a aje shi eh, ai yanzu misali gani gaka kai ka taso ne ka zo ka kare hadisi na'am wanda aka liƙa ma annabi ni kuma ce ba na annabi bane ai yau rarai ita ce ta abun wanda kake magana dan da za a istinbadin da komi ga qur'ani ga littattafan ga rarai ai ai ba da mutu za a yi ba ga ni ga ka ga qur'ani ga littattafan duniya al'ummar suna sauraro ne su gane me gaskiya su yi aiki da shi yanzu idan muka tashi a cikin wannan shakkun za mu tashi a matsayin mun raba ma duniya hankali kenan to ba abina bashin tambaya a ba eh. saboda haka hadisi ya ce man baddala hu faqatulu wanda ya canza addini a kashe shi Allah ce a a wa man yartadi minkum an dinihi fa yamutu huwa kafir wanda ya canza addini ya mutu yana kafiri amma ba inda Allah ce a kashe shi Ya ce ma fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur ha aka kira mu'mini aka ce duk wanda ya ridda ya ayyuhal ladzina amanu man yartadi aw tatabi'a man yartadi minkum an dinihi sai Allah ce fa sawfa ya'ti lahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah ce wa in tatawallau in kuka ki musulunci yastabdil qauman gairakum Allah zai canza wasu wanda ba ku ba su malaiku mu kun kuma za su zama irin ku ba amma shi hadisi hada fada yayi yace duk wanda ya canza addini a kashe shi in ƙarya ne yanzu misali kai ka yadda wannan ayoyin a burje su amma girman Buhari kake kallo ba ya ƙarya ta wannan magana ƙarya yake ko gaskiya faɗi ne <laughs> kana shi abin da ke akwai ana akwai aya da na zawo baka bani yadda ta lima ba anan ne za a wace aya ce ya ayyuhal lazina to jamani ta lazina dan jira sannan akwai kuma wanda Allah yake cewa ya ayyuhan nabiqu mm. jahidul kuffara wal munafiqina hmm. wa galis alaihim wa hmm. ma'awihum jahannam wa hmm. bisal masir ai shi qur'ani akwai inda yake yin magana ka ma ara hankali Allah ya hakuri qatilul ladina la yu'minuna billahi kara mashi na kashe kashen duka qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ya isa duk wannan aya ce da take magana fa qatilu aymatul kubri na kawo maka Allah ya faɗi zancen kisa kuma ya faɗi dalili cewa fa in qatalukum faqatuluhum in sun yaƙe ku Allah ce ku mai da martani fa man atada alaikum fa atadu alaihi bimisli ma atada alaikum wanda ya muku ta'addanci ku rama kwatankwacin yanda aka yi muku amma shi hadisi yanzu ga sahihul bukhari buɗo man sahihul bukhari eh, hadisi na 25 mujalladul awwal gashi nan hadisi na 25 umir ma dalla ka ji ina faɗin lamba hadisi ne kawo shi <laughs> tu an uqatila nasu hatta ya shahadu Allah ilaha illallah mm-hmm. cewa na umarce ku aka ce annabi ya ce duk wanda kuka gani ku kashe shi sai in ya musulunta <laughs> malam kan ka iso nan garin mutum nawa ka kashe tambaya farko tsakanin ka Allah na san ka haɗu da wanda ba musulmi ba mutum nawa ka kashe kan ka zo nan bismillah akwai wanda ka kashe anan shi hadisi kamar yadda idan aka ɗauko aya aka kawo to kahin aya sai an samu wasu bayanai kahin wannan mm. annabi yake cewa man ra'aminkun munkara mm. da dai na so mu yi tattaunawa a cikin alkur'ani mm. zalla yau sai idan mun zo ta biyan to amma babu matsala wanda ya ga mummunan abu daga cikin ku to ya gusar da shi da hannun fal yughayyirhu bi shi. aw bi ko ya gusar da shi da hannun shi mm, fa lam yastata fa bi lisanihi in lam yastata fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman eh. to sannan kuma akwai wani hadisi mm. wanda annabi Muhammad yake cewa mm. akwai dai hadisai da dama mm. waɗanda suka kawo annabi shi saboda tsaba haƙurin shi mm. ha aka yi mai abu ya yahi mm. to kahin wannan hadisin umirtu an uqatilan nasa dinnan hatta yashhadu an la ilaha illallah to sai ka koma ma'anar shi a can Hmm. inda Allah yake cewa bara'atun minal mushrik bara'atun lahi wa rasulihi hmm. ila allazina ahatu minal mushrikin hmm. fasihu ga ga arba'ata ashhurin sannan da ya ayyuhan nabiyyu jahidul kufara wal munafiqina wa galis alaihim da ya ayyuhan allazina amanu dinnan qatilul allazina yalunakum minal kufir wal yajidu fikum gilza wa anna laha ma'al muttaqin wa idha ma unzilat suratun nazar zara fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu imana fa amma allazina amanu fa zadatuhum imana wa hum yastabshirun kun sace fa amma allazina fi qulubihim maradun <laughs> mm-hmm. fa zadatuhum rijsa da la hum mm-hmm. wa matu wa hum kafirun mm-hmm. to aya ta karshe sai Allah ko ko in ce ta kusan karshe awala ya rauna annakum yuftanuna yuftanuna fi kulli amin marrata lau marrate na su malaya tubuna to idan ka tafi a nan za ka ga su hadisan kafin ka kawo umirta an uqatilan nasa akwai hadisin da aka ce lokacin da aka sauka ma da annabi wa anzir ashira ta kala qarabiya ya tattara mutane ba ya ne ba idan da amana da haka hadisin yake nihi mm. kafin a zo wannan matakin mm. ai akwai hadisai da aka kawo mm. na cewa mutane ya fara tattarawa a kan safa da ya tattara su ya kira suka zo sai yake masu wa'azi a cikin nasiha sannan sai ya ce kafin zuwan azaba mai raɗaɗi to menene azaban mai raɗaɗin idan suka ɗaga kai suka ƙi to mm. za a yaƙe su ko kuma zaben lahira mm. to wannan shi ne mm. abin da ke akwai to wannan kana magana ya ma'asharar shabab kenan inda ya kira eh. ya ce ya aisha ta binti muhammad salini ma shi iti min malin wa ma uguni an ki allahi shay'a ko ba shi kike magana ba eh, cewa ya tara mutanensa da danginsa har ya tambayi ya gaya ma aisha ya ce ya faɗi mata ya ce ya faɗi matu binti muhammad ya ke fatima diyar manzon allah ya ce salini ma shi itimin mali ki tambaye ni duk abun da eh, ya ce salini ma shi itimin mali mm. ki tambaye ni duk abun da kike so na kuɗi amma ba maguni an kimin Allah shi an ban miki maganin komai in an je gaban Allah ai shine kike magana ya tara al'umma to irin waɗannan hadisan da ka kawo yanzu ka ce kafin waɗancan akwai waɗannan hadisan eh. da a ce wannan magana haka hadisin ya zo mm. to ba dalilin da za a karyata shi yanzu ka kalli hadisin nan cewa akai mm. an zo da wasu zanadika zanadika kuma musulmi ne mm. masu bambancin fahimta mm. take sai aka kone su sai kuma daga nan aka ce to an ce man baddala ku duk wanda ya canza addini faka tudu ko ku kashe shi yanzu yadda hadisan nan suka zo kamar yadda akwai hadisi da dama wanda za ce ma annabi ya kira wasu ya ba su rago ya ba su raguna ɗari duk akwai wannan hadisin abubuwa masu daɗi wanda za a kawo to ai tun farko yanzu ko boko haram kiran ka aka aka ce zo mai addini mu rika kashe mutane maka yadda <laughs> amma in ka matso a hankali a hankali sai ka ji har ka yadda saboda haka su ma wannan hadisan na ƙarya mm. da a ce an fara kawo irin su ku tsaye da sallah ku kyautata makwabta akwai hadisi na kyautata mm. makwabta mm. to duk waɗannan hadisan an kawo su ne don a kawo masu ille su cutar da duniya yanzu idan dalilin yadda da waɗancan sai ka zo waɗannan hadisan an ce man baddala ku duk wanda ya canza addinin shi baka tuduhu ku kashe shi zai zama duk wanda ya yarda ka kashe shi zaka kuma da ka kashe shi ka karyata Qur'ani to yanzu tunda a Qur'ani Allah ya faɗi hukuncin mai ridda da bai faɗi hukuncin ba sai a ce to hukuncin mai riddan ne su ne hadisi can ya bada labari to qur'ani ya wada hukuncin mai riddan sai aka diba hukuncin da qur'ani ya kawo aka diba hukuncin mai ridda cikin hadisi sai aka ga hukuncin ba iri ɗaya ba to a matsayin mu na masu hankali ga hukunci cikin hadisi ga hukunci cikin qur'ani kuma hukuncin ya haɗa zama iri daya da cewa kar a bai komi Allah ya kawo wasu su yi da kuma cewa ku kashe shi da Allah hukunci da ne wa in ta tawallau sai Allah ce ya saboda da kamar gairakum Allah zai kawo wasu wani baku ba akwai inda aka ce a kashe saboda Allah ai hukunci ne wani mai da to amma a wannan hukuncin sai aka ce hukuncin shi a kashe shi ko ma riho Allah bai hadi wurin ba ko tsuntuli sai aka ce kisa to wannan abu shine ya dame mu don haka kafin ka yi wasu yaye yaye duk wannan abun da ka faɗa na kawo shi ya ayyuhal ladzina amanu qatilul ladzina yadunukum min al-kufari na faɗi dalilin kisa wa innaka su aymanuhum ne sai sun warware alƙawari sun kisa zanna lafiya da ku sai Allah ce fa in qatalukum faqatuluhum in sun yaƙi ku yaƙe su kaga kenan yanzu mun gane cewa eh qur'ani ya ba da dama a yaƙi mutane amma kare kai in sun zo za su taba ku kaga wannan point mun wuce shi yanzu sauran hukuncin mai ridda kar ka ɗauki wannan hadisin ka kai shi wani wuri hukuncin mai ridda muke magana duk waɗancan waɗanda ka faɗi hukunci ne na rudda ba su da alaka da rudda ko maganar rudda ce tsakani ga Allah shi a nan bayanin abin da ke akwai nan hmm. akan hadisan da kai bayani ka yi wata magana wadda ya kamata ita ma a dan saƙa da ita hmm. ta cewa an kawo su ne domin a wannan domin a jawo yanan masu matsalai hmm. sai a haɗa ka da su to na farko zan tambayi malam ta yaya haka eh, aka ya fahimci haka a cikin abin nan din sannan kuma a cikin abin nan baka son amsa kenan to ai a ka'ida in ka tambayi mutum eh. sai ka yi mi sai ka bashi kuma ko iska ka tambaya ah, ai bai da ita da haya musu suka ka tambaya ya bashi sai ya bada amsa Allah mai girma da ɗaukaka ya gaya wa mutanen duniya ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli hmm. kana gane siffan mutane ta mi ta ɓangaren tuntuɗan magana za ka gano ta ɓangaren alama ta rishin gaskiya shine lahanin kauli yanzu waɗannan hadisan ga alamar rishin gaskiya ta fito ƙarara shi ke nuna maka kenan abubuwan da aka gaya maka yaudara ne tun da aka ga ƙarya ciki da haka ashe Allah ya ce ma mutum yana iya fahimta abu ya gane kuma Allah mai girma ɗaukaka ya ce yau da kullum tana sa tare Allah ya ce ba za a yi ta tafiya ba ma kana Allah li yazara al mu'minina ala ma kana Allah li yazara al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al khabisa min na tayyib mm. wa ma kana Allah li yudliakum ala al ghaib Allah ce ma kana Allah li yazara al mu'minina ala ma antum alayhi Allah bai bari mu'mine su zanna haka karabiti hatta yamiza al khabisa min na tayyib sai Allah ya rauraye yanzu rauraye ce Allah ya kawo ga hadisi an nemi aya duniya ba wata aya a ƙur'ani da ta ce wanda ya ridda a kashe shi amma kuma Allah ya faɗi hukuncin mai ridda malam ina so ka taimake mu hanyar ku da yawa in ka kula rawun muke yi a magana ɗaya abu ɗaya nake so da kai talintal ga dai girman Allah shi Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ƙur'ani ya faɗi hukuncin mai ridda mm. ga buhari mujalladun rabi' hadisi na 6922 ya faɗi shi ma hukuncin mai ridda amma in muka yarda da hukuncin da ke cikin bukhari sai mun karyata kur'ani wallahi in muka yarda da hukuncin da ke cikin kur'ani kuma dole sai mun karyata bukhari zaban mana ɗaya wanda za mu karyata kawai shine ya rage tsakanin da kuma ka ji tsoron Allah ka kalli girman Allah to shi kamar yadda na ɗauko maka shi wannan bayani na cewa haka din na Aina baka bayanin na ce matuƙa an yi istinbadi an gane lallai cewa wannan ayoyin ai ayar da ka ja yanzu duka an gama haɗa ayoyin ne gaba ɗaya mm, na gama a gama a na rubuta na kawo su to akwai sauran ayoyi ai da suka yi bayanin wannan yaƙe-yaƙe mm. to ya kamata a ce su kansa an tsaya sai an haɗa su gaba ɗaya mm. an hidda to haɗa su yanzu gane yadda to haɗa su yanzu sannan kaga akwai wata aya haka ji mana ai ba za mu yi ba yanzu misali ba ayoyi bane eh. ni ga wanda na kawo na hada su mm. in akwai wasu ka kawo su eh. na farko ka je suratul baqara mm. aya ta 255 yace la ikraha fid din mm. ba tilas cikin addini aya da nawa kenan eh. yunus aya ta 99 yace walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a fa anta tukunu nasa ta yakunu mu'minin aya nawa sai ka kara koma bakara aya 217 yace wa man yarda minkum an dini fa mudu wa kafirun nawa ma'ida aya 54 Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu man yartad minkum an dini fa sawfa yati Allahu biqaumin aya nawa sai ka je an'am aya 89 wa man fa in yakfur biha haula fa kad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin nawa ka je suratul muhammad kitar kenan aya ta 38 wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum nawa kenan to wannan ayoyin da aka kawo guda shida su ne Allah ya yi magana kan wanda ya ridda Allah bai ce a kashe shi ba a kyale shi Allah zai kawo wasu su yi to amma shi mai hadisi sai ce man baddala dinahu tulu. wanda ya canza addinin shi sai Allah ce tulu ku kashe shi nan ma malam ba kawo yaki ba fa labarin yaki bane kana musulunci kawai sai kai bari kai kuma wace ayan da kake kawo tun labarin yaki ne malan kai kuma ilimi ne kai mahaddacin Qur'ani ne bai kamata matsayin ka na ilimi ka nuna karka a duniya cewa ana magana ma baka gane abin da ake nufi can fa labarin yaki kake na fa magana da ne an ci tuwa an koshi an kwanta wani ya ce kai ni na ba musulunci ya ka magana na fake kawai shi ka zai a ce to ku dauko kama yanki shi kuma kana kama labarin yaki saboda haka wallahi cikin biyu sai an ta daya yanzu qur'ani za mu ta mu dauki buhari ko buhari za mu aje mu dauki qur'ani wannan aikin ke gaban mu saboda ina son tahiya ke gaban ku mu karyata guda mu tashi wata rana sai a zo a ci gaba ko da sallah ya zuwa ka gani abin da ke akwai a nan shine mm. a wurin a cikin ayoyin da ka kawo mm. ka ce ina hada magana kamar ban fahimta ta yaki mm. a cikin ayoyin da ka kawo da kanka ka ce wa man dirmin kun an dinihi mm. fa yamutu huwa kafirun mm. to ka dan koma a bayan ita wannan ayi. Mm. da Allah yake cewa kutiba alaikum alqitalu ai da ta nan magana ta faru ta wa huwa kurhun lakum ba sai an ta karahu shi a wa huwa kurhun lakum har ya zuwa aka kawo a ita wannan ayi. to kaga abin da kake kawowa ka da wani bayani ne sai ka aje wani shi can a alhamdulillah na gane yanzu kamar misali wala ya zalu na yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum kuma in istidau kake so ka kawo to da aka ce wa man yartadil kuma an dinihi mm. tsakani da Allah jimla ce musta'anifa anan ko ko tana da alaka da wata jimla ce musta'anifa nan a ilimi ko ba musta'anifa bace jimla ce musta'anifa to idan jimla ce musta'anifa ba dalili kawai da za a dauko wani hukunci a jona mata wa man yartadil minkum an dinihi jimla ce alifa mai zaman kanta na'am to yanzu nan ina ga a cikin tattaunawar mu kayi bayanin cewa akwai bayani lokaci hmm. na cewa na kawo waccan ayan na kawo na hada da wannan hmm. sai ka kawo wata kace tattaunawa da aka yi waccan wajenta daban wannan wajenta daban hmm. akwai inda jumla alifa za a iya ɗauko wata ma musta'anifa sai a hada su domin a tada ma'ana akwai wannan akwai wannan na yadda da kai nan, na yadda da kai a ilimi akwai haka nan za a ɗauko jimla alifa, a mm. ƙara ɗauko jimla alifa, mm. a yi bayani a kansu mm. to kaga anan abinda muke nema da kai shine yanzu ai hukuncin nan da Allah ya faɗi na mai ridda jimla ce musta'anifa wa man yartadi minkum an dinihi mm. ko jimla ce musta'anifa can ma ya ayyuhal allazina amanu man yartadi minkum an dinihi jimla ce musta'anifa eh. ta yi magana kan ridda ai na dauko musta'anifa nan na dauko musta'anifa can eh. duk na yi maka wannan wa in tatawallaw saboda da gairakum jimla ce musta'anifa sai na dauko ta na hada ayoyi ne sai da na kawo shida kuma kowace zaman kanta take yi mm. amma sun yi magana daya sai na kawo to yanzu bashin da ake bin ka mm. ka nemo jimla musta'anifa wanda ta ce a kashe mai rudda Hmm? abin yawa abin da nake so a nan a fahimta gaba daya mm. ayoyin ne nake ga akwai sauran bayani wanda ya kamata a tsaya to ka kawo ya a zama na gaba ne misali idan aka hada su mm. ka gane sai a hidda matukan idan wannan hadisin ya saba ma ayoyin to wannan ya zama tilas dole a ajiye shi to amma magana da muke da kai anan ai ba wai batun idan hadisi ya karyata aya a kyale shi ba koko a'a shin duka hadisai ne ƙarya koko mm. akwai waɗanda idan shi wannan idan hadisi ya ci mm. karo da aya kowa ya yi a yadda shi to idan ya ci karo a aya ya tabbata to mm. ya zama wajibi a dole a ajiye shi ahuwa bari yin mm. abin nan mm. akwai kuma wata aya da Allah yake cewa qulin kana aba kuma abana ukum ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu likitarabtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri wallahu la yahdil qawmal fasikin nan ana ta haziri to abinda nake so a nan matuƙar idan an haɗa ayoyin aka ga tabbas ɗaya bayan ɗaya sun saba to ka wannan na fahimta a ajiye mm. to abu na ƙarshe da nake so in mu tabbata a cikin zaman nan mm. to dama shi hadisi duka ne ƙarya ko ko akwai wani na annabi kawo to yanzu kan mu tsallake maganar riddan nan yanzu tunda na me ka cewa mm. da ni da kai mu karyata ɗaya tunda dole sai mm. an karyata guda mm. ko bukhari ko muslim ko bukhari ko qur'ani qur'ani ya wadi hukunci mai ridda duk wanda ya ridda ya je Allah zai kawo wani imani wanda kuma yayi eh, wanda kuma ya ridda a hadisi sai aka ce mi a kashe shi sai na ce sai an karyata ɗaya in dai an yadda da na hadisin bukhari sai an karyata mi qur'ani in kuma an yadda da qur'ani sai an karyata mi to tunda ka ki yadda ka karyata bukhari ni ya haya masu suka na karyata buhari yanzu in ka isa tare mai faɗa ka kawo dalili tunda ka ki karyata shi tunda kai ka zo kare shi ne aiko to ni ya haya masu suka na karyata buhari wannan hadisin da ya faɗi ya ce mai ridda a kashe shi ƙarya ne amma tare mai faɗa ka san hanyar da zaka tare mashi fada ba da karshi bane ba kuma ba zaki ba ka ce wannan abun akwai Allah ya faɗa a Qur'ani ka fahimce ni tafaddal to nan abin da nake so malam ya fahimta a nan ni ba ni musul dukkan hadisin da ya karyata aya ƙarya ne idan buhari dubu ya faɗi mm. to karya ce Eh. idan bahari dubu ya faɗi abin da ya ƙaryata alƙur'ani bahari dubu ƙarya suke so dubu to wannan magana ina ina zuwa wannan magana ita nake so <laughs> abuwa na da abuwa abuwa abuwa wannan magana ita nake so in kanta ni da tun farkon ka ka ce buharin nan ƙarya ne abun da ke cikin ƙarya ne da tattaunawar mu ta ƙare ai tuntuni duk rawun da ake yi ana ta zuwa ana dawowa mu gane shin qur'ani nan yadda na ji kamar haddacin qur'ani wallahi na yi imani dama ba za ka iya karyata qur'ani ba duk da ka yadda da waɗannan hadisan amma tun da haka ba kanka lokaci ka karanta qur'ani a matsayin ka duk ayar da kake jawa duk wannan muka zanna da shi muna mukabala sai na rika gyara mai aya amma kaka ce ayar da kaja sai gani sai hange akwai tilawa da haka ni yanzu shawarar da zan baka shine a matsayin ka na Sheikh Albusari shugaban fitiyanin Islam na fuskari lokar gamar Katsina ta Najeriya wallahi azimi ka rusa waɗannan littattafan ka koma da awon qur'ani ba abinda za ka yi ka nasara kamar da awon qur'ani wallahi ina gaya ma gaskiya ne ta kallon